أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ديغا وتن شعبان هجران منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 1443 wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa dai ba manta ba satin da ya wuce mun fara magana kan hukubatu sarik wato barawo yadda ake masa hukunci da abin da ya shafe shi mun zo mun yi magana wani wuri can aka ce can su min abihi halalun su huko amma sariqu min as-sariqi fa haramun wa hadha qat'un fa sahihun annahu la yu'addu sariqa shar'an wa inna ma fihi damanun wa fihi ithmun ko sai aka ce awwalan haka ne aka akhadha almultazim idan wanda yake multazim musulmi kenan ko kuma wanda ake ce mazimmi wanda an bashi amana almultazim huwa almuslim wadhimmi shine multazim to wannan multazim in shi yayi sata to kaga hukunci ya bambanta da wanda shi dama ba ba musulmi bane ko kuma ba multazim ba wanda yake in sun ce multazim abinda suke nufi wanda zai zama musulmi ko kuma zimmi shine multazim to wannan shi kaga akwai hukunci akan shi shi yasa shi wannan in ka gamu da shi multazim ko dai musulmi ko kafirin amana sai ka gamu da shi yana rike da abin da ma shari'a ba ta ce ya rike ba to ba sata ba ma sai ka kabar da abin kawai to ba za ka biya ba kamar misali aka ga musulmi da kwalbagiya to sai aka barar da ita to taimakon shi ma za a ce an yi haka multazim wanda shi an sa kafirin amana ne amma an ce ba fa zai sha giya a fili ba aka yadda da shi ba zai sha giya sai ya fito da ita yana sha a fili ne za a yi masa sai aka kabar da ita domin shi kafirin amana ko an zauna da shi a amana to ba zai fito da wani abu na addinin shi ya riƙa yi a cikin musulmai ba ko a cikin dan gudun kada yayan musulmi su gani da haka idan aka gan shi ya yi wannan to ya karya wannan amanan da aka yi da shi ko kuma a barar da abin na barawa ne kama gan shi yana shan giya a fili ko a gan shi ya zo kasuwa ta musulmai ya baza bible yana saidawa to za a kwashe ne gaba ɗaya kawai ba za a bar shi ba ko kuma ya sanyo wannan zinnar wannan janjamin da suke sawa ya ɗauro shi yana bin yawo yana yawo kamar yadda yan yan difa live ne masu yawo ba takalmin nan ko na yan eh, aladula ai ba sunan ma ni wa iya waɗi wala <laughs> to dai masu wannan yawo ba takalmin nan ta gansu sun cire suna yawo kaga ai karshen ta yaran musulmi sai su kwaikwaya su rika yawo ko aka gan shi ya zo taɗi wurin ɗiyan musulmai to duka wannan ya warware ka duba mal abubuwan ko ya yi aski irin na musulmai ko ya ji ya sanyo babbar riga ya yi shiga yadda daga nesa ana hangen shi sai aka yi tsammanin musulmai ne musulmi ne shi duk wannan ya warware waɗannan abubuwan da za a yi abubuwa wajen guda goma sha takwas ne aka kulla da umar dan kaddaf cewa za a zauna da su amma ba za su yi su ba sharaɗin su zauna ƙarƙashin musulmai to ba za su saba ma waɗannan ƙa'idojin ba ba sa sa kaya irin na musulmai ba sa yin aski irin na musulmai ba a ganin wani daga cikinsu yana kusantar yana sunsuna 'yan musulmai ba a barin abin nan ba su shiga kasuwa su rika sai da littafin su ba sa zuwa su kafa coci a cikin gari ko su rika yin waƙan wannan addinin nasu a cikin 'ya'yan musulmai domin 'ya'yan musulmai za su koya to yanzu 'ya'yan musulmai ke kai 'ya'yan su ma makaranta wurin da kansu na'am eh to gaskiya ni ma dai na fi ganin cewa da an daina yi a daina yi ranar asabar din nan domin karfa ma ko na daraja ne sai mutane su ce wai ai abin da ya sa saboda wai mutane ranar ne ba sa aiki ba za su samu daman zuwa ba to dole ne kuwa sa zo ɗaurin aure mutum biyu suka zo fa sun yi sa inda dan wannan ne ba sa bari ba kawai na shi ne to duk komi ya zo daga nan aka faro ai daga nan aka faro kuma ma a ji a ce an je ɗaura aure a masallaci kuma koma can a ta tsiya gefe kuma ce a masallacin ne za a roƙi Allah ya sa albarka ai adda Allah ya sa albarka Allah ya kare su daga sharrin shi ya bada zuriya ba ai na za a samu zuriya tsayiba a wannan jigwalgwalan gaskiya ka ne amma ina na a to ka huta kam gaskiyar magana ne ya fi ma sauƙi haka za su ce ka ce masu dai su bari tukun ya zai wasu zubarin nan tukun ka nuna masu cewa ga abin da ya zuba jiya nan bayan mun tashi karatu wani ya shiga wuri na ya ce ya je wani masallaci amma sai farko abin da ya fara gani a masallacin masallacin nan yayi gaje-gaje da ƙura ƙura'anan da ke cikin masallacin masu yi ƙura budu-budu ya yi masu nasiha to wannan ya ci sa'a kafin ma ya fito aka fitar da ƙura'ana ana ta kakkabewa yanzu musulmi sa an gaya masu wannan to kaga ba a karanta ba mai taɓa suna ajijiye amma sun yi budu-budu da ƙura sannan na biyu sai ya ce kuma sai ya lura sau biyu ma ake sallah a zara masallacin akwai wa'yan karfe ɗaya akwai yan karfe biyu kuma kowaɗanne su zo su kira su sallar saboda haka shi haka suke haka suke sallar su ya zo yin magana aka ce ai wannan abin ya daɗe a haka to shine yake tambaya ta ya ce shi da shawarar da ya yi ya yi masu magana mana waɗannan su su ɗan matso waɗancan su matso a haɗu wajen ɗaya da rabi mana to a riƙa yin sallar na ce da za a yi haka da ya yi kyau na to yau wani ma na tambayi na ce to rikicin shine wajen liman to ko waɗanne da limamin su kuma a wannan abin ya za a yi to wannan sai an daɗe ana aiki tukuna amma da za a yadda su manyan wurin su ce eh sun yarda da haka mahaɗa ana iya zuwa liman ɗin ma ce to yanzu ai kuriya liman da na'ibi cikin bin a haɗa ai na'ibi na ce saboda ai su ma mai musun cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kawai ka tsaya nan kai ta dandanawa jikin wannan aya wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sannan kuma ka gaya masu cewa sallah karfe biyu sallah karfe ɗaya ba nan ne matsalar mu ba ma asalin karfe biyu ma turawa ne suka samu na haka nan kawai saboda lokacin ake fita break a ce to shi kenan karfe biyu ya fita ilma sai ya ce to aje kowa wanda zai sallah ya sallah wanda zai ci abinci ya ci abinci su ko mutanen mu suka makale suka ce karfe biyu ne lokacin sallah <laughs> to in shi wasu ba su sani ba tsofaffi a wurin sun sani aka wannan magana na sun sani to shi ne to ka gani to ana tashi karfe biyu an tashi karfe biyu kowa ya sallah shi wanda zai sallah ya sallah wanda zai je ta shan hura ya ta shan hura wanda zai ta shan sigari ya je ta shan sigari sa lokacin karfe biyu su zo ka ba karfe biyu wani matsala da yawa mutane ba za ka zo abin nan ba wani da ka zo kai mai magana zai ce shi dan dariƙa ne me za ka zama dan dariƙa ce karfe biyu yake sallah to karfe biyu shi da dariƙa shi gare zai ce shi dan dariƙa ne shi ba dai zala ba ne bai sallah karfe daya izala ce kan sallah karfe daya yau ke to kuma ka maka ka zama dan izala dan ba sa sallah karfe biyu sha biyu ba da rabi sun gama zalla wata rana iya da iya canza sha biyu da rabi ko tare da kowa ake zalla ashe sun zama to su ganyen limamai sun je ba su ke su ta su sallar da ba in kaga su yi sallar su da ba sai dai amina amma a nan wurin na kira a baka kowa tafi ake je zalla kuma daidai lokacin zai yi la'asar ma daidai lokaci ake da su sadda suke sallar na haka ake ya je madina ma haka ne madina ma ya mafi tsanani saboda in makka ne ma ya su ta masallatan unguwa sai su amma madina ba su da abin nan bane mafi yawanci mutane suna zuwa can wuni saboda abin nan ga to kaga daga da gida so abin hawa ne in ka bi duka za ga hawa ne da rashin fahimta kuma na mutane sai zai masallaci karfe kowa ya tashi sallah to haka fa ake fama da mutane kuma wani in ya zo ka ɗauko mai littafi ka buɗo mai layi biyu ya karanta ciki sai dai ya mutu bai ya karanta shi kwata-kwata bai iya karantawa amma kuma aka fara gardama da shi jam malam zai ga to sai aka wallahi abu malam wuna cikin matsala babba abubuwa ne malam malam mutanen nan so suke yi su yan bokon ƙasar nan da kake gani in dai da za a biye masu to gaskiyar magana ba wani abu ma da za mu yi namu za su je su kwaso gaba ɗaya na can ne kawai su ɗauko tunda tallafa ake ba su amma in suka ɗauko tallasu sai su wuce makaɗi da rawa sai sun wuce duk inda aka ɗauko suka ɗauko tallan nan sun zo sai sun wuce ma inda su waɗancan ɗin ma abin da suke munan samun sai sun wuce su ma to da abin nan ne to sai gani yanzu ka dibi dai irin shigar da ake wajen daura aure daga ƴaƴan musulmai ƴaƴan wadanda ma za a ce sun fito daga gida wanda ake gani abin nan ne amma ranar daura auren nan su fito kusan tsirara kuma su ta yin komi gaban mutane ba sa jin komi kuma waɗannan iyayen su haɗu su ma da su a yi rawa. Hmm. saboda haka abubuwa ne ga sunan yahudu sun ga suna ta cin nasara akan al'umman nan Allah dai ba mafita to haka dai shine amma dai gaskiyar magana ni dai sha'ara ta in mutu yana da iko yanzu a wurin nan a daina yin shi a asabar ko ranar abin nan dama ba a yi ranar ladi ko ana asabar dai wannan dalilan ba dalili ba ne na cewa wai ai saboda ma'aikata ma'aikatan gwamnati ba za su samu zuwa ba ba dole ne kuwa sai zo ɗaurin aure ba kama ba mutane uzuri lokacin da aka yi corona ba zuwa ake ba daura auren a dau amaryar nan take ta wuce ta ba san an yi ba to ashe wani abu ma zai iya canza mutane balle tsarin Allah koronan nan da ta zo sai da mutane inda kake tunanin ba za a yi ba za a je a daura aure mutum biyu mutum uku a daura aure kuma a ce ku dau amarya ku kawai ku tafi ku wani ma ya ce shi koronan ta ci gaba ma kawai tun da dai haka za a rika jin sauki wajen daura aure a ba wani matsala kawai a ce kawai a baka amarya a ce dauki kawai kai tafi ka ba wata matsala to ba wani abun nan ma wani ya kai da kanshi ban ya kai na wasu da daddare ba suke daura auren kiwu kiwu a gama kawai kada ma je a kama su to su zo su kawai su daura mutum uku mutum hudu da an zo tambaya sai ai to mu ma mun isa ma ai ai da kaji sai sannan shari'a ta zo ai da ma shari'ar musulunci ta matsa sai an yi wannan taron da <laughs> sai ga an daura kawai mutane uku hudu da daura ta to da kun san haka kuma sannan kuka da kuka kuke yi a sauƙaƙawa mutane kada ka sa ran duk wani abu mutane su ta barin abin da suke yi yanzu nan mutum sai ka gafa ya tafi daga nan har mai duguri ko ya tafi daunar aure to me za ka yi da je wurin naka ne auren ko kai za ka bada ko kai za ka bada kana iya wakilta wani ka so ka gama kanka kai a daunar auren nan ba zan zo ba kawai wane na akwai aboki na ka bada ka ce na ka bada ta kawai an gama kai zaman ka ka huta ma kanka amma mutum sai ya tashi daga nan har mai duguri ko ya je daurin aure ya kwana uku kwana hudu bai gari man da ya kona kadai da shi ya tura wa mai daurin auren ya fi mai wannan zuwan nashi don wanda kake da mahimmanci ko wanda yake da mahimmancin har daga nan sai ya je mai duguri daurin aure wurinka to galibi kuma in ya je can sai kai mai hidima sai kai tunanin ya zo mai zai ci mai zai sha ina zai kwana har kana da wannan ko ba ka bane to shi sai ya ki zuwa na taba gaya maku nan a Jos lokacin ana rigiman nan wani bawan Allah yana zuwa nan ya zo wata rana kawai abokin shi ya turo bai kace auren ɗiye shi sai ce to ka san dai garin ku ba a zaman lafiya sosai baka sani ba kuma kana iya biyo wata hanya kana tsammanin lafiya duk inda za ka ma game da Jos a ce ka biyo ta kaza lafiya la watakila wata rana sai ka biyo ta wani nan nan ne matsala ta tashi ta wani sai ce to yanzu sai na zo koko in turo wakilai na su wakilce ni ya ce wakilai ya ce eh wai in ce ka turo nan ma in turo wakilai na ni su ya ce a ayi in ma kai wannan kai ne ka riga kowa zuwa da ya turo a kan nan ba ya tura bai dubu ɗari biyu ya ce mashi to ga mawon shi nan shi a sai maɗiya shi a nan ba sai ya ce a ya ce to wannan ai kai kai kai duk kowa ma bai zo ba ma kai duk kawo kirci kowa duk kawo kirci kowa ya ce kai na gode na gode wannan irin zumunci Allah ya ƙara shi to ya ka gani ya ji daɗi ya ji kuma an mai kuma ba zai manta ba saboda lokacin ne yana da bukatar wannan wannan abin ne tura mai dubu dari biyu mutum ko yana da wadata fa ka tura mai dubu dari biyu za su ɗanyi wani abu kuma wanda wata rana akan kalli ba girman kyautar kake kallo ba wani lokaci girman sa ka cikin lissafin shi har da ya kalle wannan abun ya ce bari bari bari wannan abun ne ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya dauki wani abu ya ba Umar Amirul Mu'minin sai ya ce masa ba da bukata ya ce kuma gashi shi kace wanda suke roƙo za su ji ranar ya su tashi fuskar su babu kashi a jiki to kuma ka bani ya ce wannan ni ne na ɗauka na baka kuma yanzu kai ina so ka ansa ko kai amfani da shi ko ka kyautar ni dai na baka saboda ya ji daɗi ya kalli matsayinsa wajen mazu Allah sallallahu alaihi haka annabi yake yi sai ya dauke wata wani lokaci ba mutum ko bai da bukatar ta dan saboda ya ji alaka karfin kulawa da shi din nan da aka yi ba karami abu ne akwai wanda ya ba kaya nan ya zo ya ce mashi da ko ya sanyo ya ce da na baka ne ko da matar ka ba da kasa da ka ba ta kawai tasa ni dai na baka saboda ya ji daɗi to kaga irin wannan abun nan ne to kaga shi wancan sai ya ce a ai shi ya yafe mai ma so ai shi wannan shi ya riga kowa ba zuwa bikin ma <laughs> to haka ake yi yanzu mai dugurin da wanda ke buki mai duguri ka tura mai da dubu hamsin ka ce kai gaskiya ba za ka samu zuwa ba a ga dubu hamsin nan a sai mai yariya wani abu abun nan ba wani har ya kira ta ya gaya mata ya ce baban ku ne wane ga abin da ya turo man da shi abun nan ba ma ka gani to ka kai ma kuma ka zauna lafiya ka huta ba ka aje hidimomin ka na nan ba don wannan lokacin ka tafi bai duguri na mota ka je ka dawo kai kwana uku a can gajiyar da za ka yi in ka dawo to ƙarshen ta wannan satin da ya gaba ɗaya ma ba za ka yi komi ba to amma mutane ba za su kalli wannan ba sai su ce wani ya ce shi dai kai yake so sai ka zo dole kai kuma ka ce dole sai ka je <laughs> na gama maka wani abu mai ba ziki kwanaki da ya tashi ya buga ya tafi wani buki ya je bai dugurin ma sai da ya kwana uku can wai an dai kama wai daki mai daɗi yana tabbaciya ba mai da kokobo <laughs> amma bai da dare bare ce wakacin banza kawai da <laughs> kira shi da zabar ce dai ta kira waye shi ke dauka daga baya dauka kawai ce Da ce mai aski yace ya ce ai walla ina mai Da ce mai duburi lafiya wa daurin aure ce a baka dai wakaci ne daurin auren kai ne ka yi ya ce ya kake ido wannan magana ni a ina ce eh, ka dai mai duburi. in naka ne to akwai wanda ya je mai duguri da nashi auren ne ana fa lokacin ana yakin nan amma da yake nashi auren ne ya rungumi akwata da shi da yakin duka ya tafi mai duguri aka yi ya je daura wurin shi ya ce to ho za mu ba ya ce shi ba ya sani ya rungumi abin shi shi kadai ya tafi mai duguri shi je aka yi abin shi ya dawo da akwata da shi duk tsoron nan bai ji tsoron nan ba sai da ya je mai duguri da akwata da shi aka je aka yi ɗaurin aure shi kadai ya dawo amma fa muka ce mu waza mu in kan ba za ni ba Allah ya sa albarka wallahi ba za ji bai duguri ba to tawa kaga wannan ya tafi mai duguri bai daddara bai ƙara dawa ya tafi ya tafi can wajen wajen ilori ya je ƙara zuwa daure auren to nan shi yafi bashi ma haushi domin da ya je daurin auren ya dai ci abinci ya koshi amma fa shi bai da kokobo kai shi akai a gaban shi kuma akai ta liƙa dala ana zubawa a ƙasa ana ta zubar da dala a ƙasa shi kuma bai da kokobo to yanzu ya shiga ya da ce na ka kumbata kai ma ka je ka takara ka nemo ya ce a waya ya zai shi da ka yi ta daura aure ko a gaishe duk da ce to ya ce a wafa wallahi kalli shi ya shi dan da ya ga yadda ake bara rafan dala ana zuba a wurin nan ya ce ka yan najeriya akwai kuɗi ya ce kuma akwai aikin banza kai ma kuma ka iya shi tun da ka je sau ka gani <laughs> to ubari da una na da ya so ka je to multazim kenan wal muallif lam yaqul al baligh al aqil shi nan malam bai ce al baligh al aqil bali anna hadhihi shurut al amma domin waɗannan sharuɗa ne na gaba ɗaya a dukkan abubuwa akan kalle su wa kadhalika aidan al multazim bi shurut al amma shi ma multazim din ana kallon shi da sharuɗa amma wal ma'ana al multazim bi iqamati al hududi lakin al muallif hadafaha ikhtisaran kawai multazim wanda za a iya tsaida mai haddi amma malam ya takaita abin ne kawai saboda kawai ya share magana ne dan saboda a takaita magana an nisabu huna to sai nisabi kuma fassarar wasu kalmomin shi ne kowa huwa nisabu zakati shine asalin nisabi fa huwa huna arba'u ay rubu'u dinar amma anan rubu'un dinari shi ake nufi ba irin na zakka aw salasatu darahim alal mazhabi ko kuma dirhami uku idan mutum ya saci rubu'in dinari ko ya saci dirhami uku ala mazhabi ai au aradun qimatu ahdihima au aradun ko kuma mutum ya dauki wata kaddara ko wanda qimatu ahdihima sai aka auna kimar abin da ya sata kamar yanzu misali mutum sai ya zo sai ya dauke irin katon bargon nan wannan katan bargon babban ko zanan gado akwai zannuwan gado wanda yanzu an auna kudin su ai sun wuce rubin dinari a wannan manya-manyan abin nan din to kaga wannan kiman shi za ka kalla ba za a ce ai zanen gado bane a nawa zai yi shi za a kalla nawa ake saida shi sai a kalla ko ya shiga wani kanti kawai ya ɗauki shadda shadda babba ya ɗauka kaga wani zai iya cewa shadda kawai ya ɗauka to ba ita za a kalla ba nawa ake saida ta za a kalla kimanta aka auna aka ga kimanta ta kai rubun dinari domin da yawa mutane sukan auna abu ne ko ɓanna ce ko wani abun nan ne sai su rika auna ɓannan da kankantanta yanzu mutum sai ya zo ya samu motarka ko yaro ya sabe ta da ƙusa ya karce ta tun daga farko har karshe wani har ya zagayo ya ita ba gobira to idan ba sa'a aka yi ba in kai magana sai wani ya ce ga mutane da yanzu dai duniyan nan wai daga yaro ya kartar mai mota da ya kusa kusa fa kadai ya sa ya karci motar nan amma ya zo yana ta faɗa haka ne ko to amma kaga shi kallon abin da yake yi kimar kusan yake kallo inda aka karta amma bai kallon nawa za a kashe a cire kusan nan yanzu daga jikin motar ya fito ko to don haka ba kima ba aksariya mutane ne suke ma su hukunci ba ga abu duk abin da aka kai wurin alkali shi alkali ba kallon abin ne yake ba kamar da yadda kuka gani a shari'a wajen babin zunubi aka ce mana in za mu kalli zunubi babba ko karami ba girman zunubin za mu rika kallo ba girman wanda muka saba ma za mu rika kallo to shi kuma wajen laifi shi kuma kimar abin da aka aikatan za a kalla kaga ga ba wancan ba ba aksarin wancan ba ko sabanin wancan ne in an zo wajen laifi aka yi wa mutum laifi ko aka saba mai ko aka cutar da shi wajen dukiya ko wajen jikin shi to kimar mi aka yi masa ake kallo ba adadin abin bai da yawa ba wanda yake da yatsunsa biyar idan kimar abin ne wani sai ya ce yatsu biyar dai dan an cire ɗaya menene to amma in aka kalli amfanin da yake da yatsu biyar din nan yanzu da ɗaya bai nan asarar da za a yi abin da za a yi ba dan kadan bane shi shari'a take kallo ya aka yi masa yanzu illar da aka yi masa wajen wannan abu ya fito ko na aka yanzu in mutum ya saci wani abu wanda yake shi ba dinari bane ba dirhami bane to da nan za a kimasta rubu'un dinari shine kiman a yanke mai hannu rubu'in dirhami uku su ne daidai da wannan kima abin nan ɗin to in ya saci wata kaddara sai a auna ta nawa za ta yi idan aka ga za ta kai rubu'in dinari ko za ta kai dirhami ukun nan shikenan ya shiga cikin hukunci hukunci ya aukai shi fa idza akhadha al multazim hadha al miqdar faqad akhadha nisaban naka idan multazim wanda yake musulmi ko shi wannan din zimmi ya dauki wannan nisabi to ya dauki ya dauki daidai wannan to ya dauki nisabi dan haka ya abun nan bi ma'ana ai ai wannan kenan bi ma'ana hirzul ai muharraz bi ma'anal mahfuz kenan ya dauki abin da yake ana tsare shi a cikin hirzi wanda yake kiyayaye wa ma'ana hirzun mislihi ma'anan duk fasarar waɗancan kalmomin ne na baya ko ma'anan hirzin mislihi ay min makanin yuhfazu fihi daga wurin da ake iya tsare abu inda ake tsare abu mutum ya tsaje shi sai aka je aka ɗauka a wurin amma idan inda ba a aje abu ne mutum ya aje aka ɗauke wannan shi asara to kuma kowane abu akwai irin hirzinsa kamar yadda hirzin mota idan a gida ne cikin gida sai a ce a sa ta gareji a kulle in mutum yana da wannan ko kuma akwai wurin da ake fakin ko da yaushe a tare ba a bari wani da an ga wani a ce waye nan to nan ne hirzinta in mashin ne ga inda ake aje a yanzu dai mashin ya kai ga dole ma wani hasa ya kai kai ya sa shi a daki ya hada da kanshi ya kulle su a cikin daki duk da an daɗe ma ana yin haka dai ya kai shekaru mutum sai dai kukar da mashin ne sa cikin dakin shi ya hada da shi da shi ya kulle to kaga yanzu nan hirzi ne kenan in mutum ya shigo ne ya dauko ko inda ake fakin din su ana biya mutum kowa zai kai nashi ya aje kowa zai kai nashi ya aje kowa zai kai nashi ya aje a wannan wurin ya zama hirzi idan shanu ne garkensu inda ake daure su ko awaki da tumaki garkensu inda ake daure su wanda ya je nan wurin ya dauka ko fili ne kawai an sa danga ne kawai aka sa wani abu haka ya je ya dauke to shikenan sai ga abun nan ne to kaga wannan in ya abun nan ne kuma hirzi yana da amfani komin kankanta shi kun ga wannan dan lambun nan da aka yi nan wurin din nan to muna shuke-shuke a ciki ko in ce suna shuke-shukensu a ciki da za abubuwa a lokacin da aka bar shi buɗe nana din nan mutane an sa da wannan nana da wannan lemon grass sun ce yana da amfani yana da shi to shikenan sai a rika bari kowa yana da bukata sai dan yi magana ya ce yana dan so a yankan mai haba malam wasu matar da suka gane suka rika zuwa da buhu sai su zo da buhu kawai sai da gansu cikin gona tsaye kawai suna ta zabtare ta suna ɗebewa suna zuwa a buhu buhu zuwa da shi to a banar nan da shi rai zai tunani ya ce to bari su hirbi sai aka ja ka samu dama ka sa ta wuri aka sa ta wuri aka tare da wuri duk wanda ta zo za ta tsallaka sai ta ka haka kai da ta tsallaka ka ta ke to ta san ta tsallaka ta shiga wani wuri wannan ɗan abin da aka sa ta san ta yi ba daidai ba in ta zo za ta shiga sai ta yi waige-waige ko kuma ta tambaya yanzu ba sa shiga yanzu da buhun haka nan da aka ga haka yanzu ina jin jiya ne ko shekaran jiya ne zo tar da su suna ƙara suka ce kaga kotun da haka ne bari a ƙara katange shi gaba daya nan inda ba a katangen bai suka dawo nan su dinga zabtara ko suna zuba a buhu buhu da buhu suke na ko su tafi da amfani na buhu suke zuwa da shi su kwashi su kawai sun su wannan shine zaka gane matsalar mu kuma ka fahimci karatun mu na zafin alhaji ahmad tunda Allah ya saka nana ka kalli matsalar ragif da aka yi magana cewa a wannan ya zo mutuwa yake ce ba 'ya'yan shi su tuna da mas'alar ragif abu musa al'ashari ko da ya zo mutuwa ya ce ma 'ya'yansa. kafin yana masu wasiya da su tuna da mas'alar ragif aka ce menene mas'alar ragif ya ba da labari ya ce ga labarin nan wannan mutum wannan arwaito ya ce mutum ne ya zauna yana ta bauta a cikin sauma yana bauta shekara saba'in yana ta bauta bai fita ba amma ranar shi ɗan ya zo ya kawata mai wata mata kawai ya fito daga wurin wannan bautan nashi sai da ya zauna da matan na wajen kwana bakwai bayan nan kawai ya koma ya tunani ya tuba ya ban magarin ya koma ya nufi wurin garin tuba kuma duk inda ya taku ɗaya ya tafiya sai ya tsaya ya yi sallah ya yi sujada ga Allah yana tuba har ya gaji ya kai ga wani wuri ya tarar da wani shago wajen akwai miskinai guda goma sha biyu ciki sai ya shige cikinsu da ya shige cikin miskinan nan shi kuma akwai wani rahim mai bauta kullun ya saba su kuma zai zo mai kawo gurasa ya ba kowa guda daidai su sha biyu ne yau ya zo ya zama na sha uku shi da haka da aka zo kawai sai aka ba shi shi ya samu kuma shi wanda ya saba ba shi bai samu ba tun da sha biyu aka kawo daidai yawansu ake kawo to yau shi ya karu na sha uku sau da aka yanzu da aka zo kawai sai aka ba wani sai shi wanda aka saba ba shi ya ce baka ba ni nawa ba ya ce kana ganin zan riƙe ma naka ne shi bai san ɗaya ya karu ba zan riƙe ma naka ne wallahi yau da ran yau dai ba zan ƙara ba da wani abu ni dai na san na zo da sha biyu kuma na ba mutane sha biyu sau da aka ba zai bada ba shi kuma wannan ya ji tun da ya ji shi ne ya ƙaru a cikin nan har ya anshi na wani sai ya maida mashi shi ya haƙura kuma ya mutu washe gari ta dalilin wannan ya mutu ba gaba ɗaya sai aka ce sai aka auna aikin shi na shekara saba'in ɗin nan da ya yi to wannan ɓanne ta kwana bakwai tarin jaye ta lashe shi mana shekara saba'in amma ya yi aikin kwana bakwai ya ɓata wancan amma kuma da aka auna kuma wannan aikin kuma da ya na isar da ya kuma na rana ɗaya ko mu ce ɗan mintoci ma dare ɗaya wa barakal ya fi kyau dare ɗaya da ya yi shi kuma wannan dare ɗayan sai da ya rinjayi zunubin waɗancan kwana bakwai ɗin da aka yi bayan su ko sun rinjayi ladar shekara saba'in kun gane da tsafan amma abin da muke so nan ku gane yadda su suke har aka ce yanzu aka ba dan labarin ka kasance a rayuwarka kamar mai mai mai mai gurasa sahibu rage wasiyan da ya ma ƴaƴan shi da zai mutu kenan yace ma dan shi ka kasance ko da yaushe kamar sahibu rage wannan mai mai mai mai mai mai mai gurasan nan kaga dai ga tuba sannan kuma ga fifita wani a kai shi amma ina a ruwa wajen ɗiban ruwa nan wani in ka sake sai ku bata da wani domin za ka zo abin nan ne wani kai ma a matsa shi ma a matsa yake in kau je in ko bayi ne haba ai ina ji daga daki ina jin yanda ake na ta tunanin yanda ma za mu yi mu ƙara bayan nan kawai na wurin ya matse ne amma in ba ka wada za mu samu musamman wajen maza ko daki uku ne mu ƙara ƙara saboda layi ake a wurin nan yanzu idan na ya riga ya cika ko ko can wani lungun za mu koma mu yi wani can wani ba mu sani ba muna ta tunanin yanda za a yi domin gaskiya yanzu abin na eh samu mu samu wani wuri gaskiya yanzu kam ana ana kuntata sosai ni ma na gani a gidan ana kuntata da daddaren nan yanzu da aka tashi layi da wani kam in ba ya sa ba kafin ya kai wurin sai ya yi bari ma wata ran domin dai mutum ya matsu ya je ta da layi <laughs> a a zuwa wuri gaga abin da ne ko su kansu ma bayan wurin tsugunna guda biyu sun lalace tuntuni an rufe su ba an shafe su kwata-kwata babu babu wurin tsugunna kaga bayan ya ragu da wani kusa masu duba su tsara da duba kusa da wurin za a samu inda za a samu ko guda biyu a cusa su kawai a ƙara samu kafin dai Allah ya kai mu lokacin da za a yi aikin gaba daya amma dai bayan nan sun yi kaɗan gaskiya a wani gani taron jama'a da yawa kuma ba wurin zagayawa gara mata su ba sa ma zuwa da yawa to amma maza dai kam yanzu bayan nan ina ta tunanin matsalan shi saboda sai an bilayi sai an bilayi har zan shiga ciki in dade in dan jira zan ga wani ma har na shiga din na fito bai ma shiga bayin ba ma tukuna balle ma kaga wani aka samu mai shekaru da yawa gaskiya ba za a kuntata sosai ko kuma mu ware wasu ko guda biyu ne mu ce na tsofaffi tsofaffi kai fada za yi wani zai kuka ya je ya shige ciki tsoho ya zo ya ce wace ka shigo ne ya ce an shiga ɗin <laughs> ina faɗa za yi da wasu matsala zai za yi to Allah dai ba mu fita to Allah ya samu samu ƙarin wuri cike nan sai ai babba sosai duk matsalar mu yanzu yau wurin nan da Allah zai sa mu samu gaban nan malai in muka samu gaban nan magana matsala ta kare daga wannan abu sai dai shine muke ta mafarki malam Allah dai ba mu mafita ranar nan jiya fa ina nan sallah na ji da ji kwano na kakaf kakaf ababa da tashi da fita da gudu <laughs> leka wurin lai ce ko dai sai da wurin da yana bare kwano daga waje ba ka bari za ka ce ba sai saboda shekaran jiya nan da ranar talata da za za mu yi sallah nan sai na ga wasu bakin fuskoki kuma har da ina injiniya da na gani ɗazu har da su na gani cikin daga an zagaya kamar an yi cikin gidan nan na ce ah, shi kenan ta an gama ɗauka gidan nan an sai da shi ne alama to na ji an ce an zo an shashare ko za su yi buki ne ko ko dai sai dawa suka yi dai ba mu ba wallahi hala an ga an shashare an share wurin sosai an gyara cikin mu sani ba amma dai ka abun yana yana damu. Allah dai ba mu mafita to amma dai mu tunani yanda za a yi musa waɗanda suka san abin su zo su dan dudduba mana kuma wadannan din za a rarrage mu abin nan duk dai za mu ga yadda za a yi dai amma gaskiya ya matsu sosai ba a samun hudi sosai mutane sai sun yi ta layi mu tafi ina ne eh, to kun ga dai na amma abin da muke kallo yadda abin yake wajen fifita kai a fifita wani wannan hirs fa masalan al-khashab wal hadid ay juratil jaratil ada musamman katako da karfe jaratil ada bi an yi faza fil mustawdi'ati an zo al'ada ta zo a aje su akwai wurin da ake aje su aw fi shawari' ko a hanyoyi inda shari'a wa inda al-mashari' ko wuraren da aka saba dai wurare ne na wurin da aka sani na titi ko wuraren da aka saba dai nan ake yin wasu abubuwa na suna abun nan ne amma zahabu wal fidda wal mas amma a ce zinariya da azurfa da abin da ya shafi kamar diamond nasu irin waɗannan a fa inna hatu fa zufi sanadi akwati yake kulle su wannan ba a bari a zuwa a aje su a waje in ya zo aje sa kan titi dama wannan ya ci a ɗebe balle ma anan walau anna rajulan a waje da sundukan. min al-khashabi ay fihi malun dukkanin fi sa'ati alwahida min al da mutun zai zo ya samu wani akwati na katako amma cikin shi akwai kuɗi wanda yake a atabati dukkanin a ƙofar wani shago fi sa'atil wahida min al-layl karfe ɗaya na dare wa akhadha kullama fihi ya ɗauki duk abin da ke ciki wa akhadha yajri sannan ya ci gaba da gudu falaysa da zihi as wannan ba a ce mata sata wala yi kutau fi zalika ba a yanke mai hannu aka ashe injiniya kana kusa kuma ka ina ka gudu dama ba da kai ne na can gidan ne kuka shiga ran nan ne ina ce kai ne ina ce da wato ni naga injiniya kuma naga an shiga in ce ta aiki ya ɓaci ke da <laughs> to na zani kwace injiniya zo fafasa wurin <laughs> don haka waɗannan su ne a wannan ɗinsu da haka kaga wannan ba sataye ba kenan shi yasa da irin wannan katon bargon idan aka shanya shi a katanga injiniya ko a gate aka zo aka dauka ka dora shi a gate farawo ya zo kawai ta waje rika ja a hankali yana ja hankali har ya janye wannan katon bargon aka kama shi to fa sai dai ku kwace abin ku kawai in kuna so a mai taziri a mai taziri ba abin da in kuka rufe shi da duka kuna barawo barawo ya mutu tab ai kun kira ruwa babban ruwa ba ba barawo bane ba kayan shi ba ne da shi yasa za a bai ta'ziri amma ko kuma ku ta bugu ku da kuka aje waje ai ba ku sa shi a hirzi ba ba cikin gida ya shigo ya dauka ba ba fata ya bai zu ya dai abinda ba daidai ba amma ba a ce mai barawo dan ba a hirzi a ged ya dauko ko a takatanga ya janye shi to ko kai ka zo ka aje motar ka a kofar gida fa ba nan ne wurin aje ta ba kana sauri sai ka zo ka aje ta a kofar gida barawo ya zo gaba da ita a hirzi ya ɗauka kawai yanzu an tare shi a kwace amma magana a yanke mai hannu ba za a yanke mai hannu ba don ba a hirzi ya ɗauko ta ba sai dai a yi mai ladabi don ba wurin aje ta kai ma ka san ba nan kake aje ta ba kofar gida ka zo ka aje kukkulle ta ba shine hirzin ta ba sa ta a wurin da ya kamata a aje ta shine hirzi sai ko ka zo kana sauri ne kawai sai ka bar ta kofar gida kai sauri ba an taba yin haka ba wani ya zo kawai ya je tuna da wani abu ya dawo kawai ya shiga ciki waye ya shiga ya dauko kuma ya san inda yake amma kafin ya shiga ya dauko da ya dawo mota sai ya ga wurin kawai an dauki to kaga wannan ba hirzi bane sai ya shiga inda ake ajiye abun ya dauko shi daga wurin ya fito da shi in ko ba haka ba to wannan abun nan ne kuma shi ma mutum yayi ganganci to haka amma fa yayi laifi to sai dai wanda zai sa a yanke mai hannu dole sai in ya fitar da shi daga inda ya ya fitar da shi ya fito ko min al-layl wa akhadha ay kull ma fihi wa akhadha yajri falaysa hadhihi sariqa ka gani wala yuqta'u fi dhalika ba a yanke mai hannu kalimatu mal ba ya ce mal ba a can sai ya ɗauko dukiyar mal kharaja biha ma laysa bi malin ya fitar da abin da duk ba dukiya ba wannan kenan in ba dukiya bane abin da ya ɗauko? amma dukiya shi kuma baya ai ya ce mana abin da shari'a ta yadda mutum zai mallake shi ne ga shari'a naka in ya sato alade ko ko ya sato giya aka baka kama shi da su ya sato ba za a mai hukunci ba dan ba mal bane su ba a mallaka su ba kamata a mallake su ba to wannan ba a yanke mai hannu ba za a ci mai barawo ba aka ci mai barawo ma an yi laifi sai kai kara ma ce shi dai ya dauke kayan mutane amma a waje a titi to amma suna ce mai barawo alkali ba zai ce to kai waye dama ce gaskiya kam me yasa kuke ce mai barawo ce ya sace mana kaya ce a'a ya dai dauke muku kaya <laughs> ya dauke muku kaya ba ba barawo bane za su zo nan gaba za ka ji sunan kowane akwai ha'in akwai wane ne duka za a faɗe su ya ce ga sunansu wannan ga sunan shi wannan ga sunan shi sharaɗin ya zama wannan ya ɗaukai an ce mai ɓarawo to za a yanke mai hannu to kuma sai ya ɗauko shi daga hirzi amma ba haka ba mayaudari ne ko macuci ko dai wanda ya laifi amma dai ɓarawo wannan da wahala ai wannan shine abin da ya sa mutanen mu su kuma ba su san haka ba saboda haka mutum ya san zai sa biro ya ɗebi kuɗi zai ce ga ka ce ɓarawo daga dai shi ba fa za a yanke mai hannu ya za a yanke ba wanda ya saci kuɗi da biro hannu sai da kyale shi da Allah in an zo an gane kuma to amma ba a ba a yanke mai hannu ko ba a ci mai barawo ba ba sunan shi barawo ba ba kada a tifa ta samu rika yin jam'i gaba ɗaya mu ce barayi wani ma ya ce barayin gwamnati menene barayin gwamnati sun saci kuɗi da biro ba barayi su sunan su ba akwai sunan su na shari'a ba ba barayi wani su in mutum ya kai wani kara a irin wannan ya ce mai barawo sai ya baro wanda ya faɗi maganan shi mai ɗaukar kuɗin ya dawo lafiya ya ta dariya gida amma sai ya baro shi an kulle shi a kotu domin tashin farko in ya je ce aka ce ka ce mai barawo ya ce ai barawo ne mana saboda zaka gidan da ya gina ce yawa ka shiga iya wuya nan to kawo shaida da ya sata ya ɗaya wasu kuɗi ne a cikin hirji ya fitar da su kai kuma ka gani kuma yanzu dama kai yanzu kuma ma ka tashi a matsayin yanzu kai da wa kuka gani cewa ya ɗauko kuɗi daga cikin hirzi akwati ko a store ko a cikin safe ya kwasa ya tafi da su gida zai kawo wannan shaidan to daga nan sai a kulle mai kai wanda ya wannan wannan magana shi kuma wanda ya tafi shi gida don ba shaida ba wanda ba wanda kuma ya kawo karar shi kuma su gwamnatin da suka da aka ce an masa sata sun kawo kara mun ce suna neman barawan da ya satan musu kuɗi ya gina gida to shi dan kallo shi zai zai ce barawo can za a kulle shi a baro shi a can kulle shi ko ne ta wai ta dariya shi ya gidan shi ta shan AC sai dai an je kabari kuma ko an je lahira wannan kuma nan ne rikicin yake in wannan din ta faru amma dai adan duniya ya sha wanda ya taba shi shi ma ya ci duka to in kuma ba kulle shi ba a mai taziri ce irin ku ne kuke bata mutane ku rika gaya mutane ku kubutattu ku kuma ku rika jefa masu tuma don haka ai ma bulala ashirin kaga sai a zane shi dole mutane su kiyaye bakin su a shari'a ba a yin abubuwa yana ga dama wa ma'sumun shi kuma akwai masu wahuwal muslimun wazzimni shi ne wannan wal mu'ahid da wanda aka wal mukatab dukansu fa hada itirazan mimma law kana akhdhuhu min malin ghairu ma'sumin kal harbi matalan wannan shi ya zama an dauko dukiyan ta ma'sumi tunda shi an daukan masa kuma ma'sumin nan zai hada musulmi dukiyan musulmi ce aka dauka wazzimmi wal mu'ahid ko wanda aka yarjejeniya da shi aka abun nan mu'ahad kenan ko wal mukatab mu'ahad wal mukatab wannan mu'ahad wanda aka alkawarin zaman za a zauna da shi an yarjejeniya mukatab an rubuta mai mafansa aka ɗauke mai dukiya ya je ya fara nemowa yana so ya yanto kanshi kuma wani ya sace mai kuɗi fara itirazar min malau kana akhdhu min mali ghairi ma'sumin amma wannan ana tsare an fitar da wanda in ya ɗauko dukiya wanda ana faɗa in mutum ya je kwaso dukiya ko ya sato dukiya wanda dama faɗa ake da shi shi ba masumi bane to kaga ba za a yi mai yanke mai hannu ba kal harbi masalat kamar waɗanda suna yaƙi ana yaƙi da su sai ka samo kayan su kai wub da su fa hada la hurmata limalihi shi irin wannan wanda ba masumi ba shi babu wani alfarma da dukiyarsa ko wata daraja ma'ana a wurin mu kulna anna akhudahu ay bi ayi wasilatin shi wannan zamu karbi abun nan sa ne da kowane irin abun nan ta kowace hanya ko ai wannan kenan wa shubhatin lahu ai fihi sannan kuma abin ya zama babu wani abu na rikici shi ma idan akwai shubuha cikin dukiyar da mutum ya ɗauko, to shi ma ba za a yanke mai hannu ba bi Allah ya kunu min mali ibnihi in dukiyar ba ta dan shi bace kaga in ta dan shi ne akwai shubuha kenan ba a yanke hannu da wannan aw min mali abihi ko dukiyar baban shi wanda ya dauka kayan baban shi akwai sabanin malamai shin wanda ya dauki dukiyar baban shi daidai yake da in shi baban ya dauki dukiyar dan domin ba a yanke baba hannu don ya ɗauki dukiyar ɗan shi to sai aka ce to shi ma ɗa haka ne ya ɗauki dukiyar baban shi shi ma ba za a yanke mai hannu ba khilafun shi wannan akwai sabani wasu sun ce ana iya wasu sun ce ba za a yanke ba tunda dukiyar baban shi ce inda an tabbatar hakkin baban shi ne kadai kuma ya ɗauka to wannan sai dai a yi mai abun nan in baba yana so a kwato a kwato ko kuma a mai ladabi aw min mali zawjatihi ko ko mutum ne kurmusa matar shi sata ya zo kawai ya ganta da zinariya shi kuma bai da kuɗi ya kwana kaza ga shi ritari ya yi zama ya yi zama ba kuɗi ya rasa yadda za a yi ran nan kawai ga shi ma ga haushi suna tafiya gida suna bari shi shi kadai in ka kai retirement age ka shirya ma kanka abin da zaka yi ba zaka sha mamaki wallahi za a rika barin ka gida sai ka rika faɗa kaman wani dage kawai sai dai faɗan bala'i kawai zaka dinga yi dan duk wanda zai hira da kai ya daina ita matan ta daina zama da kai ta daina hira da kai sun yi falon su yayin da suka suka wata zai ta labari ta ta kallon alinuhu ya le kada kai kadai ka rasa abin da zai ba daɗi a duniyar nan ko ruwa sai ka ce masa ka sha in ka ce za ka sha ruwa ma wallahi wani lokaci sai an yi minti goma ba kaman ruwan ba saboda suna ta shargallen su a can can ka ce ba na ce zan sha ruwa ba a ce ai mun manci ka rika ɗauko ruwan ka zo ka je kusa da kai kawai in ba ka ba wallahi in ka sake kafin ka sha ruwan nan ka shiga uku haka za su yi da kai si banza da kai si ta kallon su a cikin gida in ko suka tafi unguwa ya tafi su duka su baka a gidan kai kadai kai zauna a cikin gida ka rasa abin da ke ma daɗi abokan ka dama suna zuwa wurin kasar da suke samun wani abu yanzu sun dai ba sa samun komai an kore ka daga aikin ka gama ba ruwan su da kai waya wannan ba wani sai ku shekara da shi ba ku yi waya ba daga nan da ko duk sati sai ku ji waya kuma ya taso ya zo gidan naka ba ya zo a zanna ko ba za a yi komai ba ya kawo ma labarai ka ji daɗi dai ka ce akwai ko dan wani abu a ofis Cike ne yanzu to yanzu babu ka dawo gida ka zo ka zauna masallaci dama baka saba da su ba to yanzu ne za saba to sun ka kai shiri tun kafin wannan lokacin in ba haka ba mutum kuka da hawaye nan na gaya maka wanda ya kuka da hawayensa lokacin da yake ganiyarsa ita matan ba inda har dubai ya kai ta ya sai mata mota ya sai a gidan shi ma ta gama makaranta ma to yanzu ita kuma tana ta aiki ita yanzu ya zo ya sama mata aiki da karfinta ita tana ta yi shi kuma ya ritaya ya kalli wannan matsalan sai ya zo ya ce bari kawai ya aure ya kawo malam daga nan aka yi banza da shi ran nan yana zaune a cikin gida fa aka ce diyar shi ta zo shi kuma ya tare mai gyaran takalmi yana ganin mai gyaran takalmi ya ga diyar ta zo kawai leko ganta kawai ce yawa alhamdulillah aka gaggaisa ban naira ɗari nan in ba mai takalmi matar ta fito da ce naira ɗari ba za a ba shi ba ba za a ba ka wallahi kacce sake ki ba shi naira ɗari ya ce ni naira ɗari ta ce wallahi ba za a baka ba ya ce mai takalmi je ka aka hana naira ɗari ya shiga ɗaki kawai kama kuka ce wai yau shi ne yake neman naira ɗari kuma wurin ɗiye shi ƙaddara ma ɗiyan nan ko ba ɗiye shi ba ce ita ma shi ya ɗau nauyinta ta yi makaranta ta yi komi da ita da uwai ita uwan na aiki na samun kuɗi yanzu ba ba shi ba ɗiye a ba shi naira ɗari ta ce kada ba shi a'a ran nan kuma ya zo yana gidan ya ji yunwa ta dama mai ya ji wani cikin ɗan shi ya shiga kicin ya ce me za ka yi wani ya ce ba doya nake so in ɗan soya ba komai a gidan nan ina so in soya doya ne in ɗan ci ni ma ko da lifton ne ya ce da Allah ni ma haɗa da ni ya soya doya kawai ya kawo matan na dawa ta ce wa ya shiga man kicin ya ce ni ce ma na shiga na dan soya doya na ci ni da baba kai da baba wallahi da ina nan da ba za ba shi ba ka soya doya ka zo ka bashi da doya har da shi ka bashi doya a gidana ka bashi doya kai fashe da kuka kawai to ya ka gani to amma da ya shirya ma kanshi abin da zai yi wannan lokacin ko sun kyale shi ma yana da abin yi kuma yana da yan kwan kaga in ka bari ka tsufa baka da kokobo alan ka shiga uku Allah shi yasa ba wai dabara ba ce amma mutum dabaran shine adda in dai Allah ya sa kana da tsawon rai to kai ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa ba asiri kada asirin kai tono har ka gama tsawon nan akan imani akan musulunci kana ciki sannan kuma kana roƙon rufa masiri yana da ɗan abin hannunka kana so ka ɗan cika za ka aika a soma kana so ka cika za ko ba a baka ba ka aika wallahi ina gaya maku tsufa ba ƙarar masifa ba ce wanda ke son ka zai daina son ka alika za su kai ta zama cikin gida kai kaɗai kai ta zama cikin abin da kake so ba za su dafa shi ba amma inda kuɗinka ka aika ka ce a soma kaza ko kuma kai kana iya fita ka je ka so abinka ko ka aika a soma ka in kana da kuɗi ba ba wanda ba za ka aika ba ai son kama za a riƙa yi kai aiken ma don in ka aika shi ya dawo kace mai kai ma riƙe kaza ma ciki ya ka gani ya zo zai baba zan fa fita ne akwai sako amma kaga aka gane baka da kokobo shi kake so ma ya so ma cikin kuɗin shi san lambo zai iya fita ba sai ka nemi kowa cikin gidan baka san sadda suka fita ba na ga maku maganar nan abin da yasa kuke jin ina jaddada maku ni ban kai wurin ba amma fa koran juma'an nan sai da wani ya gaya mai yace abin da kake faɗin nan na shiga ciki yanzu ciki nake tsundum ce wallahi ina cikin gida wai ni da lokacin ina da wadata sai ne masu falon sa a can cikin gida ne masu wani falo can na baki da za su yace yanzu sai in zo ni in zauna a nawa falon in wuni tun da safe ba wanda ya zo inda nake wallahi haka ya gaya mun ran juma'an nan yake gaya mun maganar nan ce wallahi sai in zauna wurin nan gaba ɗaya tun da safe ita matan ba ta zo ba yaran ba su ba wanda zai zo wuri na sai in na kira shi na neman na da bukatar wani abu babu ba sa ka ba ruwan su da kai to amma ka gada ka yi tanaji lokacin ka iya karatun ƙura'anin ka ka iya karatu ka kana da ka kana da maktabar kama da in ka taso da satan maimakon tafiya wani wuri sai ka sauko ka shige cikin wurin ka rufe kanka ma sannan kai ne baka masu a zo wurinka saboda yanzu kana so ka karanta izo kaza da kana biyu kafin yanzu ka zo baka zuwa aiki kace kullum sati ɗaya kake so ko kwana uku ma sai ka soke qur'ani ka kama ma so wani ya zo wurinka lokacin kana da azkar kana da littattafan azkar na addu'o'inka da yawa wasu a wayarka wasu a abun nan din ka dauko wannan kai ta karanta duk bukatar da ka gani ka nemo ta ka karanta addu'an duk abin da ka gani ka dauko ka karanta ka karanta nan ka karanta nan kana da littattafan ka da ka san kai karatu ka tuno da wata mas'ala ka nemo ta a littafi ka zauna kai ta karanta sai ka ji kana ta jin nishadi lokacin ma gani kake bai isa kama wallahi baka ma san wanda zai kama ziyara saboda zai bata ma lokaci su ɗin in ka zo sai in suka kwankwasa ma sai ka ce me saboda kana da abun yi amma kaga mutumin da bai saba da waɗannan abun bai makan shi wannan abun ba sai dai zama haka nan kuma kai ritayar nan baka zuwa ko ina ba a gaya ma wasu abun gaban ka za a yi ta yi sai dai ka ji labari ba kama san an yi ba to ran nan mutum ba sa ba bakin ciki sai ya kai shi inda ba a tsammani na alaikum salam eh na eh eh eh to to ka gani ko Yanda zai yi zuwa type din shi yanzu da zai koma baya komi aji haka yake amma kaga mutumin da bai damu da irin waɗannan bai na ganin kaman ba komi sai ranan da kaga kagarar da duk ka saba ka fita ka je can ka dawo ka fita can ka je ka dawo ka koma yanzu ba ka fita ba ka zuwa ko ina ba a komi da kai malam sai ka ji damuwa amma wanda ya shirya irin waɗannan abubuwan sai kaga ya rayu kuma kai ta'adda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kana da dan abun ka da har mutuwar ka ta zo asirin ka bai tonu ba ta yadda za ka ana ta girmama ka musamman yaya mata kaga da ka tsufa baka da komi wallahi ba ya sa ba wata sai ta shigo cikin gida ma ta wuce kawai ɗakin mamanta ka ma san ta zo ba sai bayan ta daɗe a wurin har ta ci abinci ta yi wanka ta abun nan sai ta zo ta ce ai dama ba bana nan sai ta leko kuma diyarka ce kai ka dade baka ganta ba kana ma son ta zauna ma ka ganta a matsayin diyarka kawai da ta ce baba ina wuni ta ce lafiya lau lafiya lau ya gidan ya mai gidan naki ta ce lafiya lau ta ce to za mu koma ita koma can su ci gaba da zaman su ta bakka nan su bakka nan kai kadai ko diyarka ce to baka da abu amma ta san cewa yanzu akwai wasu abu da ka kulle tana zuwa da wasu matsalolinta kawai ta ce ka ta so ta same ka ta ce baba ita ma uwar dama da ta zo da matsaloli ta ce zo zai ki gaya babanku ta zo ta ce ma baba ina da matsalar kaza ina da matsalar kaza ina da matsalar kaza ka ce to abubuwan ne yanzu nawa za su kama ta ce za su kai wajen dubu ɗari biyu ma na ya ce ga dubu ɗari ka murkuɗa haka ka ɗebo dubu ɗari ka ce a shi gobe ta shigo ba ta gaida ka ba <laughs> ita za ta ita uwai da kanta in ta shigo ta san an bata wannan kuɗin in ta shigo tana zama tana aje jikar ta ce kiko babanku yana nan fa yana nan ma'anawi ne kana nan a jiki kuma kana da fa amfani har yanzu kana nan fa kaji ma ko kaji ma alhaji awal ya ce wurin <laughs> wallahi baka da kokowo hmm, hmm. wallahi sai an wulakanta ka to shi yasa zaka nema ma kanka wannan abun kada Allah ya bari a wulakanta ka kai ma ka bi Allah din lokacin da kake da kudda karfin ka yanzu kai ta bin Allah kai ta bin Allah kuma kana addu'a kana roko addu'an da kuke jin ina cewa Allahumma sur aurati nan nan ka rike shi ka rike addu'an nan ka rike yi ka rike yin addu'an nan saboda abin abun nan ne su ba tsanan ba bane mutum ya rike yin kokari yana rufe kai yau mun wa azi kuma ina ne Allah zani baka jin mugo a to ka gari wa da zai haka tsufa malam mutane suna nan suna fama da waɗannan matsalolin wallahi kuma sun riga sun yi abin nan ɗinsu da annahu a ya min maliki ko ina nike a yi fahaza la hurmata wannan shi ma shi wannan zai ɗauka daga dukiyarsa min mali abihi aw min mali zaujatihi ko dukiyar matan mutum mutum ya ɗauka galibi ba a ci a yanke mai hannu don akwai shubuha nan zai iya yiwa inda ta sa a hirzi ne ko ba a hirzi ba ne inda ya hana ta shiga ne ko inda bai hana ta shiga ba ko inda shi ita to dama matan mutum ai kaga kana iya shiga ta aje wani abu ta dauka babu matsala sai ka dauka inda shubha wannan aw ma ashbaha zalika mimman jarat al'ada bi annahu ya'khudhu min mali ko kuma irin wannan ne wanda al'ada ta gudana mutum zai iya daukar dukiyarsa mata za ta iya daukar ma kaya kama za ka iya daukar nata musamman da yanzu ne dai ma abun ya canza ranar nan na ba ku misali nan kamar su malam sani na san sun sani da ƙauye ba a bambance shanunka ko awakinka da na matarka to kai kuma idan ka tashi buƙatar kuɗi ko ta hidima ta taso kawai zaka duba ne ka ga wane ne zai iya isa zuwa kasuwa kawai sai ka kama tana gani za ka je kama rago kuma ta san wannan nata ne amma ba ta ci aya za ka kama man rago shi kawai ta kyale ka sai ka je ka dawo sai ka ce jiya na tunanin saboda hidima kaza na ga cewa bari in kama ragon nan na dai san wannan ina jin shi ɓangaren naki ne ta ce ai duk kayan duk kai da kaya ba duk mallakan wuya ba ne menene kuma nan an gama yanzu ko ko ka zagare ta agric nan ka shiga cikin akwarkin nan ka ɗebo biyu ka ƙara shiga za ka ƙara ɗebo biyu gidanka ne fa aka sa kajin wataƙila ma a mota ka ke zuwa sau abincin kajin a sau a zuba amma rada ta ka shiga biyu ka yi carar da biyu ka miƙa ma wani a get ka dawo idan kajin da ka kama na ɗauka za ka yi kawo ne ka ce wani bawa Allah ne na wasu kyauta a ta ƙara gajin ka gobe ta da ƙaya ƙaya ta ƙara jin ka tafko biyu ta ce a yau kuma fa ka ce wani ustazi to da ustazi har da masallaci ne sai tsire masu su ce a to aka ba ta kwashe mata kaji ana badawa ita kyauta aka ba ta a wurin da ta so to daga nan za ku yi fada ka fa a gidanka ne kajin watakila kai ka nemo ma wanda suka yi kurkin akai komi akai kuma ba da jarin zuba kajin amma yana tabbatar ma kaɗi ba so uku to ka gani a ka to amma da can to wannan al'ada da ta gudana miji zai yadda baka kayan mata shi to da al'ada ta gudana haka idan ya taba to za a yanke mai hannu ba a ce a yi sata sai dai ana iya cewa bai kyauta ba ko a ce biya ta koyi wani abu amma a ce a kai shi a matsayin sata yi a yanke mai hannu la na kowa da kane eh wa da kane da ko amma yanzu fa خرج <laughs> bihi ma كان على وجه alaniya kuma sannan ya fita akan abin da aka dauka kuma a fili gaban mutum tana zaune malam sani da da wancan abin kifin kan nan ka fito da shi sai kai kashi kashi wani kashin yakan yi kamar nawa misali eh babban kaman babban kashi eh A'a, amma in kaje haka kawai kake ɗauka ɗaiɗai kana sai da kwalin katon ɗin Yau, to mu je a haka kwaton ɗin nan ba ga shi zuwan lokaci nikan ga kaman biyu ne a daura jikin mashin ba ka je ka kwance daidai ka isa wurin da kake saidawa ka kwance igiyan sai kuma ka ji za ka kama ruwa ka riga ka kwance igiya yana kan mashin wani kawai yana zuwa kawai sai kawai ya ɗauke kwali daya ka dawo daga bayan nan kawai zai ganshi zungu zungu kana kai malam kai malam kawai ya gaba da gudu da abin nan daya ni yayi wannan a ka to ba sa ta yi ba ya dai a kamo shi a kwaci ba <laughs> filin ka ya dauke gaban ka ya dauke ya zo da ya dauke sun gube ba? wannan ba shi ne kata sai ya boye a kunyan boye ko ya amfani da duhu ko amfani da wani wuri inda ya lallaba ya lallaba ya lallaba inda baka abin nan ba fili abin yake ba kuma yana cikin hirzi kawai sai ya ɗauko shi ya fito da shi to wannan shine yayi sata amma wancan sai dai a kama shi a kwace a mai ladabi amma ba ku za ku yi ladabin ba in kuka yi ta kirɓar shi saboda ya ɗaukatar ɗin kifin nan to yanzu ƙarshen ta aje gaban alkali ku ya baro ku can ku a kulle ku shi ya dawo iyi to barawo ne shi ai yana samu ma ya ƙara kan kace mai barawo yi ya ce shi ba barawo ba ne ni yayi ya ce ɗauke ma kaya ɗauke kayan kawai ne na gani ne ya aje su ga lalani kuma na ɗauka ma ko bai da bukata na wab da shi na ɗauke shi nan sai a ce to kaka ƙara yi ba a haka in kuma ga akwai ganganci a ce ai mai bulala ma haka nan ya tafi amma dai an kwaci amma ba a ci mai barawo abun ba da wuya ko ai sannan shine kharaja bihi ma kana alaniyatan ka gani wanda ya bayyane a fili ala wajhi alaniya kenan fa innahu la yuqtau hatta law akhadha malan kaseeran ba za a yanke mai hannu ba koda abin da ya dauka dukiya mai yawa ce hadhihi al-ibara intazamat gharaib shurut al-qat'i bis wannan ya zama wannan maganan sai da ta jero mana wasu abubuwa ba'i waɗanda ake ganin su na sune sharuɗan yanke hannu wajen sata al'awwal sharɗu an ya kuna al'akhizu al'akhizu multaziman ya zama wanda ya ɗauki dukiyar nan musulmi ne ko zimmi shine ɗaya asani an ya kuna al-ma'khudhu nisaban ya zama abin da aka ɗauka din ya kai rubu'un dinari ko ya kai dinari uku ko ya kai yanzu rubu'un dinari yanzu dubu ashirin da wani abu ko eh da wajen na da bakwai dubu shine rubu dama kai nike nema a inda baka wadi bai wa ai da raga wannan abin ka turo shi sai goge shi kawai to mai shi ma bai rike ba balle mu <laughs> rubu in dinari yanzu ana magana wajen dubu ashirin da bakwai to sai ya saci wannan salisu an yakuna ay muharrazan sai ya zama kuma a katange yake ba a ɓoye ba shi yasa na ce na malam sanin ta aka ɗauke ba a hirzi yake ba kuma fa hirzul misli kuma sannan ya zama hirzin kowane abu irin nashi wanda ya ɗau wani abu ya sa ba wurin da ake ajewa ba zinari ce a gareji aka aje aka ce a nan fa cikin gareji aka aje ta a shi kenan aka ɗauke ta shi kenan ko a kicin zinari a kicin ai ba wurin ajiyar ta bane an ja aje zinari a kicin amma wanda ya shiga kicin sai ya ɗauko irin kulolin nan tun da wasu kulolin na gidan jajayen kwallon nan masu tsada ne wani wani kulan ya kai dubu ɗari sosai malam sani akwai na gaba da haka ma kula ba wannan kulo in ka je gidan masu kwallon nan ka daina kakka yadda ka ce za ka kula wa wata rana za ka iya zuwa mana komai sanadi ne ai baka sai ya sanadi ba bai yiwa yanzu nan ku saba da wani nan yadda aka san kan nan yanzu wani abu ya samu a gida ka ga cewa ya kamata ka je har gidan ka gaida shi ko bai yiwa to sai ka je gidan sai ya fito da abinci ka tara kan tebur aka ce malam sani to tun da ka zo bismillah wani ma na haya iya kiran yaran shi ce ku zo ku ga malam sanin nan da ake ta faɗi a barkas ko ba zai iya ba yana ka zo kawai ga abinci aka ce to malam sani ta abinci ka gaggawa da kafce ce kulan nan masu tsadar nan kakka buɗe ka ce to a buɗe man ban iya ba a buɗe a zuba man in kau ka zo buɗe ta wata ka balle ta to malam sani ya zo kuma wani ɓarna <laughs> a ce dubu ɗari da hamsin aka sau kulan nan ga malam sani ya balle ta akwai masu tsada kulolin nan sosai ni nan kaɗan ma na faɗi akwai kuloli masu tsada sosai to irin wannan sai ya shiga kicin ya carab da biyu suna haɗe a wurin abin nan ɗinsu ya fita da su ta kicin to kaga kicin hirzin ɗinsu ne don a kicin ake ajiya to ya ɗauke su a nan ko a sito da kicin ɗin to duk wannan ya shiga sai ya ɗauko nan shi nan. saboda ai kicin ɗin yanzu kai kana ganin kicin da za a zo a kicin akwai su ce akwai american model akwai waye model a shiga kicin ka ganshi kamar wata fadar sarki to wannan duk komi ba nan za su sa abin su ba ko ina akwai wurin zuba shi ko ina akwai wurin zuba shi kai da ka shiga wurin ka aka baka ma wurin aka ce wannan eh ka ce nan yayi mammani in aka ce tare nan ma yayi wannan <laughs> wallahi wallahi kice din waje aka ja ka ce tare nan kawai ka dauko kaka ka tare ka ce ni nan yayi min din, har mutuwa nan yayi min a matsayin gidana kuma kicin ne to kaga wannan kicin kayan da ke ciki da abin da aka jajjera wurin aka zo ya sungumi daya tab a malam sai kaji kudi sosai ko a malam bari da wata rana a nemo wani kicin in nuna ma ka ga cikin a ce ma wannan kicin ne malam sani to wani bayin shi ma in ka gani aka baka aka ce ka dawo nan wurin kwanan ka kayar da bayi wallahi bayan sai ka ga yanda ka gyara shi aka ce ma dauko kayan ka tare nan kai shine falan ka kayar da bayi ana magana to kaga wannan yanzu kayan da aka sa ciki kayan bayin nan wani kaballo daya barawo ya shiga ya sungumo guda ciki ya sungumo in ka ji kuɗin da za a faɗi mai a ga wannan hirzi ya ɗauko shi a inda ake aje shi to kowane abu ya danganta ga matsayinsa ya danganta ga irin inda aka ɗauko shi da inda ake aje shi to ne hirzinsa shi kuma arraju an ya kuna min mali ne ya zama daga dukiyar wanda yake katangajje ne ba za a ɗaukan mai ba kamar shi musulmi da abin nan ɗin shi ba wanda kawai shi haka ne yake ba babu abin nan ba ana yaƙi da shi wanda ake faɗa da shi dan dauka shi babu alkhamis an yakuna fihi shubha Allah ya kuda fihi shubha ya zama babu shubha a ciki kamar mutum ya dauki da ya dauki kayan baban shi ko baba ya dauki kayan dan shi ko kuma mace ta dauki dukiyar mijinta kamar yanda muka ce asadisu an yakuna malan ya zama dukiya ce wadda shari'a ta yarda a mallaka wanda ya zo ya aje giya a kofar gidan shi aka zo aka dauke katan biyu ko aka dauke wani abu dan ya kama barawan ba komai ko alade kawai mace ta zo sai musulmi ya je kawai saro aladu wasu manya-manya saboda yana ganin zai kai su can kudu ya ciri ba, sai wasu yara suka suka sace aladun nan shi nan ba za a yanke ba abin da za a yi masu sai da masu ladabi na cewa su da sata ko su daina ɗaukar kayan mutane don ba ma sata suka yi ba don malin ɗin gairu masu ba dukiya abin nan bace asariu ala waje hilkofiya sannan ya ɗauka a ɓoye amma wanda ya ɗauka a gaban ka kawai ya nuna ma ƙarfi ya kwace to shi ba sunan shi ɓarawo ba sai dai da sunan shi nan gaba shi alghasib ake ce mai sai ya zo ya kwace gaban ka kawai ya ce ya ɗauka ya ɗauki fin nan kana ja yana ja malam sani kawai ya ɗau kwali ɗaya ka ce wai saboda mi za ya ce ni ma ina so in ci kifi to naka ne ya ce a ah, to kawo kuɗi ya ce idan ne ga da da kuɗi ya ce na ci ƙarfi ya ci kai kawai ka ga kaman wasa kawai ya yi gaba da kwali ɗaya sai dai ka ihu ka ce ku zo ga wani zai man in ka ce mai ɓarawo ya ce ni ka ce mai ɓarawo na fashi ne shi kama ƙara kai kenan ina Ah, ina ya ma adda ne ya sa bindiga kuma a cikin gari ne ba ai bai zo da makami ba Karfi kawai ya sa ya kwace Wa wani lauya don ka gane karatun ne ai shi zai fito kowane da sunan shi in ka ce mai barawo ya gana ma sai kai ƙararka ya ce yana ƙarar ka tukunna kai kai ka kawo ƙara ya kwace ma kifi shi kuma ya ce ni kuma na kawo ƙara ya ce mai ɓarawo na han mutane sun rugo da gudu za su kama dukana sau da aka ci kai ba barawo farko a fara shari'a ma da ya ce ma barawo tukuna a kwance wannan cewa ba barawo ba ne to sannan sai a dawo kuma kan shi kuma lashe laifin da ya ma eh shi ne to kaji ko kaji kaji ma da wala wanda ya kara ba abin? ya ce kuma kila ma yanzu da ka bata mai suna ka ce mai barawo to yanzu kai za ka yi ciko ma akan kudin kifinka <laughs> eh <laughs> kawai ka za ka ce gaba alkali ai da kaji alkali ta zaya wa duka yi e? ai alkali ba zaba alkali ka taba zuwa kotu ko ta yanzu a to ka je ka kalla wata rana ai alkali bai isa ka je kotu ya magana ya ce ma kaza ba ka ce kaza kawai za ka saurari abinda zai rika faɗi ne kawai ya ce yanzu shari'a ta zantar da kaza in ya zo wurin da za ka yi magana shi zai ce masu in kai magana kafin ya sa yi magana kawai zai haka dai cire gilas ɗin shi kawai ce yi mai bulala goma tukun sai a gama za ne kan tsaye bulala goma sannan mai da gilas ɗin kai ce to za mu ci gaba da shari'a wa ce kai magana kawai ce kaji yaren da zai ma ya ce a haska shi to a haska kan nan <laughs> kaga alƙalin yana kan kujerar nan duk yadda kake gadin kare da shi wallahi a kotun nan ƙarfi gare shi sosai yana da ƙarfi sosai duk abin da ya ce a yi ma yi ma za a yi a wannan lokacin kuma ba inda za ka kai shi ba inda za ka kai shi da wannan abin ana taba gama wani ba za ka ce kawai zagin fa ya yi ya ce wallahi tallahi shi ciyaban sai ya ba kashe ciyaban din aka ce haka ya ce aka ce an tabbata aka ƙara zuwa aka ƙara jiwowa sosai haka ya ce da aka ɗauko shi kawai alƙali ya ce to kai dai kace za ka kashe ciyaman ko sai ta da wani ya ce mai mari goma mari ɗaya da ya mai sai da ya fito da zai da haƙori ya fito ya ce ka mare na hukuma wato har a gaban mu ma kamar mai kace za ka mare ya ce a shi a mare ya ce kafin ka kashe shi tukuna bari mu koya ma ladabi ya ce ya ta da wani ƙato shi dama aikin shi mari ya ce mare shi sau goma da ya ɓaura mai mari sau ɗaya kawai sai haƙori ya fita waje da gudu kuma sai da aka yi mai goma nan sannan ya ce a je a tsare man shi duk safiya a mai mari goma kawai shi kenan a zuwa kwanan goma a dawo da shi da aka dawo da shi kawai sai ya ce alkali wallahi na musulunta ya ce wallahi ya musulunta maganar da ya janye ta ya musulunta kada tun da ka musulunta amma afuwa je ka gida A gaja ka ce idan haƙoran ka ya ce duk ya baro sacen kana jin gobe zai da wani ya ƙara to kaji ba wadda abu da aka yi bai kawai ladabi alkali ya ce a tashi kawai ya samu dama ya sa kawai kato bai basu mari kawai su ne kake jin da ya ce a haska shi kawai katon da aiki shi shi hannun shi ya saba in ya ga dama ma marin da kali zai rika yi saboda hannun ya saba da ko ya mare kama zai ji zafi ba mhm. na faura ma mari <laughs> ehe ehe sai na inda inda eh eh eh sai gwam gwiwa ko ai dama su ba saboda sun san mutane na rena su ma in suka ga alama yadda ka zo kotun kana zuwa dama za su tsokane ka ne masu faɗi ma wata maganan da ba zai yi ba ma kawai kai sauri kai magana ka hayayyako masu shike nan kawai ya samu abin da yake so sai ya sa a aladaftar da kai tukuna yana ci a haska kan nan wani ya tashi ya babbaura mamari sau biyu har abin da ba kai ba za ka yi kayi wallahi da ka ji wannan marin da an zo aka ce kai ne kai kaza ka ce na zan kai dade kai ne kai kaza ce yayi shi kuma ya sani ana gama abin nan ya ce waɗannan duk abin da ya ce yayi nan na san ƙarya ne bai ba marin da ya ji ne kawai ya sa ya ce yayi ba ba haka bane sai a je a dawo kawai rana rana ya ce kaga za ka zo ya ce da ladabi za ka zo alkali kotu ba wasa ba ne ba in ka shi yasa ke jini ke ce maku to alkali ma yawa haka balle gwamna in ka ga a gwamnati ko a jiha ko a ƙasa ana cewa wani mutum ya gagari gwamnati kyale shi ta yi wallah kyale shi ta yi ba ta tashi maganin shi ne kawai ko kuma a ce Allah bai kawo ƙarshen shi ba amma gwamnati ba wasa ba ce saboda ita kai kana tunanin jama'a sai su mamaye lokacin da jama'an ba su ma sani ba su zo su ɗauke ka kafin jama'an su gano sun kassara ka gaba ɗaya to ka gaya ma abin da za su cire ma a jiki kuma jama'an su taru su mai doma <laughs> gwamnati wa zawo ta ka kyale su kawai gwamnati sai dai allah ne kawai wa gari gwamnati amma wallahi individual ya gwamnati ta fi karfi shi sai dai ka kawai su kyale mutum ita ce ko lokacin da nake gaya maka kwanaki ana cewa wani wannan burji ya zo yana cewa wai wai wai ƙarya ne wai wai wai shi wai wai wai da ake cewa ana neman shi ba a gan shi ba wai ƙarya ne gwamnati ta san inda yake in tana so ta kama shi ta san yadda za a yi ta kama shi ya fi ta ne ai kai ka san wannan maganar banza ce sai dai ka kalli biyu ko dai ka ce dubun shi bata cika ba ko kuma su gwamnatin ba su tashi aiki ba amma individual ya fito ya ce ya fi ƙarfin gwamnati har ya bugi kirji ya ce wai an rasa yadda za a yi da shi malam dubun shi ce bata cika ba kawai rayuwar shi ce da saura ko kuma ana jarraba gwamnatin ita kanta ta samu jarrabawa amma in ba haka ba wani mutum shi kadai ya dauki wasu yan mutane tsiraru ya ce wai ya koma wani ya fi karfin gwamnati sai dai rada ba hadu ba kawai amma ran da aka hadu za ka gane ta bata bai fi karfin ta ba ba hadu bane kawai ƙarya ne kuma shi ma san ƙarya ne ƙarya ne idan dai ana ana abun nan dai to ala'ayyati halin kenan asabi ala wajhil khufiya ina jin nan za a tsaya sai a dauko sauran malam zadi sai gobe zaka ji sauran sauran almuntahib alghasib duk zaka ji nasu su wannan su masu kwacen da mai kwace zaka ce mai malam zadi wallahi ba barawa ba kace to ya zama mai kwace eh wa kwace <laughs> ta na eh wallahi suka suka ce a ah, waka ne eh gaskiya ne cewa yan uwan annabi yusuf da aka ce masu innakum lasariqun suka ce ma za tafsi ni kuka rasa me kuka nema ba ku zama ba za ku ce mana barawo ai ba mu dauke muku komai ba wanda muka dauka ala khufiya ala wajhil khufla mi muka daukan muku ma da za ku ce mana barayi nan take suka juyar da wannan abun suka ce sam su ba barayi bane kada ma ƙara ce masu barayi dan uwan annabi yusuf naka zo aka ce ya ayyuhal ayyatu al-ir innakum lasariqun suka ce a'a ba suka ce ma za ta me kuka rasa ne kuka nema naku ba ku gani ba da za ku ce barawo mu ba barayi bane suka musa mu tafi wannan ne ana maganan ijarori da mutane za su yi a kan abin da shari'a ta hana ko wa aiban kun san ran an yi magana aka ce wanda ya ci riba a aka ce wanda aka dauke su kaman wanda suka ɗauki wata wanda ya zina da wata sai ɗau kuɗi ya biya ta ko kuma wanda ya ne na biyu wanda ya je na zauraren waka yawwa wanda ya ɗauko mawaƙiya sai ta zo ta mai waka malam sani mutum ne ya ɗauko mawaƙiya sai zo ta mai waka sai ya biya ta kuɗi misali ya biya ta dubu ɗari ya ce ga kuɗin an biya ko kuma wani ya ɗauko zina mai waje da wannan ya ɗauko wata ya zina da ita aka gane ya yi zina da ita kuma ya ba ta kuɗi dubu ɗari kaga ta sa kanta wani aiki ne da shari'a ba ta yadda ba kuma aka yi ijara a kai yanzu aka biya ta to yanzu da shari'a ba ta yadda ba shin za a kwace kuɗin ne a maida ma wanda ya ba ta kuɗin koko za za a ban mata kuɗin koko za a kwace kuɗin a sa a cikin baitulmali don bai halatta amfani da wannan kuɗin ba aka ce ba za a maida mai da kuɗin ba shi ita kuma ba za a ban mata da kuɗin ba ita don bai halatta ta amfani da kuɗin ba shi kuma aka ce ba za a maida mai kuɗin ba dai shi kuma in an maida mai da kuɗi shi kuma abin da ya samu daga wurin ta zai maido mata ne to ba zai maido ba ko mawaƙiya da ya ji daɗin ta zai maido mata da daɗin ta da ya ji kaga shi kenan ya ansa wani abu to shi yanzu an yi haram an kwace kuɗi to yanzu ita wadda ta yi amfani da kuɗi ba za aka ba kuɗi ba za ta yi amfani da shi ba sai a sa baitul mali nan sai an hana su duka shi ba a maida mai ba ita kuma ba a bata ba an hana ya fito ko to waɗannan su ne abinda muka yi magana ranar nan to har aka ci gaba da magana aka ce wa aidan fa inna hadha alladhi istawfiyat manfa'atuhu alayhi dararun fi akhir manfa'atihi manfa'atihi ko wa iwadahuma jami'an minhu bi khilafi ma law kana al-iwadu khamran aw maytatan aka ce shi fa inna hadha alladhi istawfiyat ay manfaatu abin da yake alai wanda shi ya riga ya amfana da abun ya riga an gama mai amfanin da yake so kamar misalin wanda ya ji ko wanda ya zina ba ya riga ya abun nan dinsa ba ko da yanzu yanzu an ce an zo an ansa alaihi dararun fi akhri manfaatihi za a ce akwai cutarwa aka ce an shi abin da zai amfana ai ba zai iya maido da su ba ma wai wada huma jami'an min ko kuma a ce a dawo da makofin su gaba ɗaya ba za a iya ba shi wannan ba za a kyale za a bashi ne kawai tunda can baya an ce idan har za a ce wannan ya maido da abin da ya ɗauka wannan ma ya maido to sharaɗi ne sai in ya kasance shi ma zai iya maido don an an ɓata ciniki to dole kowa ya dawo da abin da ya ansa wannan ya dawo da nashi wannan ya dawo da nashi kaga fa mai gyaran da yana nan kuma da mun ji wannan abin da ya gyara mana ko ya riga ya tafi ya tafi ko na mance ne sai da na tuna shekaran jiya na ji tana tsuwon nan da Allah ya sa mun tuna na ya yara ta kwakwance ta ma ana mu karatu take ma musamman da ran wajen masna wanda suke wajen kawai zafi ya dame su canza wuri ita aka ce ta dan ihun nan bai bari mu abun nan to waɗannan shine abun nan din su to ko kuma bi khilafi ma law kana al-iwadu khamran aw maytatan sabanin abinda inda zai bayar dama giya ce ko kuma mushe ne kaga wannan dama bai bada abin amfani ba shi sai an sa shi ma ya kawo wani dan ba zai yi mutum ya biya abu kaman ko da an yanke sadaki ko an yi wani abu in mutum ya bada da abin da yake haram ne ba zai yi a mallake shi a matsayin dukiya ba to ba za a zo a ce a bata auren ba sai dai a ce ba da sadaqul misli irin wannan da abin da ya halatta kuma wani sabo wannan kuma ya tafi hajiran ya zama na banza kenan wa inna tilka la darar alai shi wannan babu wani abu fi fawatiha in aka ce ya sulle babu wani abu ko shi wanda aka ba din da aka biya shi inda abin da aka ba shi haram ne ya hana shi ba komi shi ma wanda ya bada kuma bai bada komi ba fa innaha law kanat baqiya ay atlafnaha alai ko da ma suna nan ai ba mu bari idan misali aka zo aka yi mutum ya aiki sai aka biya shi da giya ko aka biya shi da alade ko mushe to ai dama ko yana nan ma bata abin zamani ko a wurin wanda aka biya ko a wurin wanda ya yi mawa kuma dama shi wanda ya bashi din shi kuma bai halatta ya mallaki ko ya bada waɗannan abubuwan ba sai ya bashi to shi kenan dama ko yana nan bata abin za a yi amfani da su ba wa manfa'atul gina wannan haka nan amfanin da aka samu dalilin waka ko kukan mutuwa laulan eh, ko fut ai la ai lafuwutat alai ko da ma bai sulle ba dama ba a hana ba ai za a bata shi ne da kanshi na na tafo na me la tawaffarat alaihi ko to za ta za ta taru a kanshi kenan za su yi mai yawa bai su kana ya tamakkanu min sarfi tilka manfa'a fi amrin akhar to zai iya samun abun nan ba shi amfanin waka ko na kuka idan ya zama ba ta sulle ba an ba mutum la tawaffarat alaihi sai a ban mashi حيث ai أي كان يتمكن من صرف تلك المنفعة إلى أمر آخر zai zai iya samun ya amfani da wannan amfanin ga wani abu a ce to an hana ka waka amma tun da ka riga ka yi ko kin riga kin yi an biya ki kuɗi kin samu ko mai kukan mutuwa wadda ta je ta dinga yin kuka sai aka biya su kuɗi ai haram ne da a ce ba a riga da tun can sanda aka suka yi aka tadda su aka hana a biya su ba a ba su kuɗi ba aka hana mai badawa aka koro su kaga shikenan to amma yanzu sun riga sun yi an biya su an biya su kuɗin waka ko an biya su kuɗin kukan mutuwansu to sai a masu yanzu a su domin za su iya to a ce masu to amma ku daina yin wannan sai su sarrafa kuɗin ta wani abu daban wannan sai a kyale masu nasu a nemin sarfin kowace allati amila biha na zuwa juya wani karfin da mutum ya aiki da shi sai a kyale shi a ce to amfanin da ya da karfin shi ya amfani da wannan a ban masu yanzu su yi amfani da shi amma a hana su aikin kasu yi nan gaba amma abin da suka tara nashi ba za a kwace masu ba sai a ban masu sai su juya tun na riga an biya su wanda ba riga an biya su ba da kuma matsala kenan fa yuqalu ala hadha wa yanbaghi an yaqdu biha idza talabat ay talaba bi qabdiha shi nan kenan idan wanda aka ce abin nan ba idan yace aka ce ya rike to shi ya samu ya nemi a biya shi ga wanda bai biya shi ba ma lokacin da ya bari yace to a yanzu sun na an ce an ban masu kuma sun tuba su bari to wanda suka yi a su sai a biya su na nahnu la da bi daf'iha wala bi raddiha mu malam ce wasu suka ce mu ba za mu ce a bada ba ko ba za mu ce a maida ba in mutum bai riga ya bada ba kenan ba za a matsa mai a ce ya biya ba amma in ya riga ya biya kuma ba za a ce maido ba ya fito ko sai a kyale masu Kawo kawqudul kuffaril muharrama kamar irin cinikayyar da aka yi na kafirai irin na abin nan ba in an riga an kulla ciniki na kafirai a tsa'ida irin tasu an riga an kulla cinikin to in an zo idan an riga ya riga ya gabata ya tafi shikenan idan bai riga ya gabata ba a hana in ko ya riga ya an riga an gama ko sun sallama kuɗi ko sun bada wani abu shikenan fa innahum idza aslamu qabla al-qabd lam nahkum bil qabd idan suka yi musulunci su kafirai su su suka kulla cinikin su irin na kafirci yanzu shi kenan sai suka musulunta kafin su an so abin da suka kulla cinikin to sai mu ce to su bar shi kada su karba in ko sun riga sun karba kuma wa in aslamu ai badal, qabdi, qabd lam bir raddi idan ko sun riga sun musulunta ne bayan sun riga sun karbo abin suka musulunta to ba za mu ce cinikin da suke na kafirci su maida ba wannan su ba musulmai bane amma musulmai suke da wancan dama rikicin amma wanda ba musulmi ba ya kulla wani ciniki ya kai ya sai gona alade misali ya sai gonar aladu kun za ku wanda ya taba tambaya aka yake cewa kamar mutum ne yanzu ya riga ya sai aladu zai kai wani wuri shikenan ya an so abun ya biya ya yi komi wataƙila ma ya kai aladun yanzu biyan kuɗin shi yake so a mai na aladun shi sai kuma ya zo ya musulunta an ga gaba za ka ce kada ya karɓi wannan abu ba ya riga ya kulla cinikin shi ya gama kafin musulunci amma da yanzu ne bayan ya musulunta zai kulla cinikin aladu Ka gaba za a yadda ba sai ana sha ce kada yi wannan cinikin aladun bai halatta a musulmi da abin nan ɗinsa walakin fi haƙƙin musulmi ta haru muhari al'ujira alai amma yana haƙƙin musulmi ne shi ko tunda musulmi ne shi ya ƙulla ciniki wanda ba shi da kyau kamar wancan na kukan ko na wani abu to ba zai halatta ya ci wannan abun ba da ya yi tunda ya yi haram amma yanzu ya gano ba kyau kafin ya karɓa sai ya ji cewa bai da kyau to ba za a ce karɓo kuɗin ya ci ba yanzu dan dama shi ai sadda ya kulla dama a haram abin yake don shi musulmi ne amma da wanda ba musulmi bane ba ruwan mu da annahu kana mu'taqidan bi tarimiha domin shi dama ya san haram ne tun dama ya riga musulunta bi khilafil kafir sabanin kafiri in kafiri ne ba za yi ba walalika li'annahu idza talaba al-ujrata qulna lahu anta farratta idan ya nemi wannan abin biya shi sai mu ce ai kai ne kai sakaci haisa sarrafta quwwataka fi amalin muharramin domin kai ne ka je ka bada karfin ka kai aiki A wani aiki wanda yake haram ne bai halatta ba wala yi yuqda laka bai ujiratin da haka ba za a ma hukunci a biya ka ba za ka qabadaha thumma makalar dasa idan ya riga ya karba sai shi wanda ya ba daɗin ya ce hadal mal ya li bi raddihi wannan dukiya ku man hukunci a maido da na kunce haram ne ke kasuwancin da ni haram ne wannan cinikin da ni bai halatta ba da haka kuce daman da kuɗi na fa inna ma a aƙadattuhu iyahu wadan an manfa'atin muharrama domin na biya shi ne na ba shi ne akan wani abu da ya man na haram ni kuma na biya shi ulna lahu da fatahu bi mu'awadatin radita biha ai kai ai kai ka bashi kudin ne da wani abu wanda kai ka yarda sannan ka bada yanzu kuma ka bata fa idza talabta istirja ma akhadahu fardudhu ilaihi ma akhaztahu idan kana so a dawo ma da abin da kai ka bashi kai ma dawo mai da abin da ka shi ka karba wurin shi saboda ai da yarjejeniya kai da kana lahu fi baqa'ihi ma'ahu manfa idan har in ya maido mai da abin zai mai wani amfani amma ya riga ya ma bata abin kuma za a ce maido mai dan ya dawo mai zai da shi amma shi inda za a ce in ya maido mai kuma shi in ya shi abin shi abin zai mai amfani to sai dawo in ba zai bada kuɗi ba fa hada wa mithla wa fi ma yuqbadu min thaman maita wal wannan ana iya hukunci akan shi ne wajen abin da mutum ya amsa na kuɗin mushe ko kuma kuɗin giya to wannan ba za a bari ba mutum ya amfani da su akwai na harcen kalar rahimahullahu ta'ala asahihu annana kudin riba wala na'tihi lil murabi mu za mu anshi riba in an zo mutum ya ce abu nan ɗin riba sai mu ansa sai amma ba za mu bada ma wanda aka ce a ba ɗin ba walau anna shakhsan a'ta insanan miliyonan amina darahim da wani zai ba mutum bashi miliyon biyu na dirhami misali ya bashi bashi wa qala huwa alayka bi milyon wa yace amma kai zaka bada miliyan 1 da 500 miliyan 1 shi ma ya bashi ko yace in zaka maido sai ka dawo da miliyan 1 da rabi ai bi alf ai bada sana bayan shekara daya wa naqulu laysa laka ayyuha al murabi illa al ba abunda za samu sai dai a baka miliyon wal mi'a wal mi'atu alf na khudhuha minhu shi kuma zamu karba wala nutiha lil akhar amma ba zamu ba kowa ba bal natasaddaqu biha sai mu sadaka da ita wa naj'aluha ay fi baiti malil ay almal al wannan fi baitil mali Allah najma lil murabi saboda kada mu tara mai cin riba idh qulna ay wannan lanna na walau ne na idza qulna lan na'khudha al-mi'ata alf minhu idan muka ce ba za mu dauki wannan dubu dari daga wurin shi ba bainal awad wal mu'awwad tsakanin kuɗin da da kuma abin da aka bada mamadadin madadin kuɗin so suke zan sai mu ce a wa idza aradadnaha lil akhar faqad waqana fil muharram idan ko muka dauke ta muka maida ma wancan ɗayan shi kuma mun fada cikin haram wa na'khudha min hada sai mu karba daga wannan sai mu sa a baitul mali fa idan qala fa idza qala kaifa war riba sai mu ce ya kuma za a yi bayan abun riba ne naqulu lahu anta aradta mithla hada kai kaso ayi wa idza dakhala fil riba walam ya qabadhu ai fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idan ya shiga cikin riba kuma ba a karba ba ai kaga da matsala qala annabiyyu sallallahu fa inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala riba jahiliya mawdu riba jahiliya da kai maka sani bane da can to amma riba jahiliya duka ka da ta ake yi ba amfani da ita wa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku ba duk wani rara na riba inda kun yi imani da haka tun da rana ne sai mu ba su fa in lam taf'alu in ba ku yi wa fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku yi shirin yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi shirin kuna shirin za ku yi fada ne kenan da Allah da manzon Allah wain in tubtum falakum ru'usu amwalikum in ko kun tuba to za a ba ku kan dukiyoyinku ne kuna da shi ai wannan kenan la tazlimuna wa la tuzlamun ba za ku kai ku cuta kuma ba za cuce ku ba al hadhihi al fawaid dakhalat ay mulkahu fa yushra'u Allahu al-fawaid kai menene nan yace na na ku yace hal hadhihi al-fawaid ay dakhalat mulkahu ko ay wannan fa yushra fa yashra'u Allahu al-fawaid laysa mulkahu wannan abin da ake samu na fa'idan da za a yi na waɗannan na riba ya shiga cikin mulkin sa ne balle ha a ce akwai wasu fa'idoji Allah ya kawo wasu fa'idoji akai laysa mulkahu ba mulkin sa bane fa kaifa yahillu lahu akhdhu bi amri Allah ya zai dauke su da wannan da dan Allah ya za a yi a ce da umarnin Allah zai dauka Allah ya ce ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba idza kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam abtala ma kana min riba al-jahiliyya yayin kuma tunda annabi ya bata ribar jahiliya yace a bari wannan allazi qad uqida fil jahiliya qabla an tunzala ash-shara'i wanda aka saukar ko wanda ake yin sa a jahiliya kafin a saukar da dokoki fa hadhihi al-mas'ala wa in kana ba'd an-nas yatasahalu fiha wannan matsala ko da yake mutane wasu suna ganin sako-sako ciki suna yin abin da ba daidai ba wa ya qulu iqbadha wa tasaddaq biha sai yace karba kai sadaka da ita fa hadha ghalatun wannan kuskure ne kawai kada karba su hukuma ne za ta iya ansa ta sa cikin inda ya kamata walau anna hakamna bima aqarrat bihi al-adilla indi da a ce mun yadda ko annana hakamna mun yi hukunci da abin da ya tabbata a wurina na hujjoji na dalilai lakana hadha sabilu litakhallus min albunub da wannan sai zama wannan ai wannan sai zama ma mutum zai kubuta daga bankuna daga irin waɗannan abubuwan domin bankuna kan wannan abun duk da dai mu mun samu kuma da malamin ya ce shi ba ko ba duka gaba da لأنهم idha amilu أي alimu anna hadhihi allati yusammunaha fa'ida malayin ribawiyah ai da sun san waɗannan abubuwa sun san su waɗannan abubuwan da suke ce ma abin nan fa'ida suna cewa fa'ida na miliyoyi rabawiya riba ne idan alimu anna hasa ta zahabu labudda an ya tsaro ila insha ibulukin islamiyya ya tafi domin ha to da za su zo su yi bankuna da banki ne kawai su da musulunci ya zan su amfana da su da za su daina abin nan amma tun da sun san ana ban masu in kawai wuti ya ce sai a ce shi kenan ba komi saboda aka su ba za su canza bankunan nan ba don bankunan nan dole suna da nan suke samun kuɗi ko maƙudan kuɗi ma ba yan kaɗan ba ina ganin shi ne mu tsaya nan ko daga ina ma muka taso muka faɗo nan ne can an gama sai sai wa aidan ko dan buɗawa wannan ma dan buɗawa wannan ya zo afwan na tambihul ghafili a ina muke ma wa min hako an yaqbala ma yuda ilayhi bi sababi shafa'ati in sahal khabar yana daga cikin manya-manyan laifuka mutum ya karbi abin da aka bashi saboda yayi ma wani alfarma yayi masa ceto ko ya kai shi wurin wani ko ya taimake shi ya samu wani abu ko ya bashi gudunmawa to in har hadisin da yayi maganan ya inganta وقد روى أبو داود وغيره أبو داود يروي دود وننسى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظر الله ياتي من شفع شفاعة لأهد دون دي موني ya shige ma wani gaba ya masa shafa'a ya cece shi ko don wani abu ya masa irin wannan ya adin fa'udiya ay fa'udiya lahu hadiyya alaiha sai aka ba shi kyauta akan wannan abin da ya bilaha sai ya karba da ata baban aziman min abwabil kaba'ir to ya zo ga wata ƙofa babba daga cikin ƙofofin manya-manyan zunubai ba zai ce wai a ai wannan alheri ne amma amma mai da masu wai isa ne ma sunan shi ina isa ne an halaka ka ba isa ne wani ce wannan isa ne ne, saboda ka an kyautata ne a wannan ne ko da turanci a ce PR ne ko a ce wani abun nan public relations ne ko wani abun nan ne na fa'ida kan shi mutum ya ce mako ya bari kawai Allah ya biya shi qultu wa qad nafsa jama'a min al-ulama wasu malamai sun kawo da abun nan da yawa ala tahrimi akhd al-iwadi ala shafa'a idan mutum ya yi ma wani alfarma ko ya mai taimako shi kuma ya bashi wani abu saboda wannan bai kamata ba haram ne qala al-imam al-qurtubi وهكا أبو عبد الله بن زفر في تفسيره عن ابن مسعون رضي الله عنه قال من شفع لرجل ليدفع عنه مزلمة wanda duk ya je ya taimaki wani mutum saboda ya hana a zalunce shi za an tare mai kaya ko an rike mai haƙƙi kai kuma ka taimake shi ya samo haƙƙin nan nashi fa da ilayhi hadiyatan fa qabilaha sai shi kuma ya bashi wani abu da ya an so haƙƙin nashi sai ya dauko wani abu ya ba mutum yace shi ma bari mai insani wa zalika suhut wannan shine suhut shine dukiyan haram wa qila lahu kunna nara anna suhut ar-rishwa fil qada sai yace ai mu da muna ganin cewa ai suhut shine rishwa cin hanci da za a ba mutum wajen hukunci hukunci ba daidai ba fa qala zalika kufrun yace wannan shi kafirci ne ma to kaga wannan kenan to shine malaman fiqh sai su suka ce wannan alƙali ya fi shafa alƙali tun da shi alƙali lokacin da ya anshi wani abu sai ya hukunci ba daidai ba to ku yana cewa haka Allah ya ce a hukuncin ne to shi yasa na ce zama kafirci wasu kuma suka ce duk ma wanda ya ansa domin shi ma da ya ansa ya sanya ya halatta abin ne wa tala qawluhu wa man lam ma bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun haka suka ce qala fa kullu ma yaktasibuhu dhul wijaha inda sultani bijahihi duk abin da mutum zai yi a wurin shugaba saboda faɗa jin shi shi ma kana da faɗa ji wajen shugaba sai kai amfani da wannan faɗa jin naka ka taimaki wani to in ya baka wani abu kada ka ansa in kauka ansa to shine abin da ake nufi na saboda wannan faɗa jin taka ce ka sayar yanzu aumin min zawil hawaiji wato bijahihi min zawil hawaiji na bukatu ilaihi inda sultan ya kawo wurin alkali ko ya kawo fa huwa inna malik rahimahullahu sutun shi a wurin malik wannan sutun ne in dai faɗa a ji kake da shi ka san za zaka iya yin magana ya taimaki wani ko kada ya zalunci wani ko kuma an zalunci a kwato mai hakkinsa da kaje kai wannan aikin ka gama sai ya dauko wani abu ya baka ai faɗa a jinka kai amfani da shi ko da matsayin ka kai amfani da shi to bai halatta ya baka wani abu ka ansa ba sai ka ce wannan kai mishi ne saboda Allah saboda kai kana so Allah ya biya ka in kauka ansa to ka an shi والقضاء فيه أن يرد إلى أصحابه والقضاء فيه كو أن يرد إلى أصحابه كو وجمه كنت إن ذا يكون أميد أبوزوا ما سوشي فإن لم يعملوا أي رده كو أي رده السلطان إلى بيت مال المسلمين idan kuma ba a sani ba ba a sai shi sultan ya maida abin zuwa ga baitul malil muslimin shi wanda ya zo hukunci shi wanda ya anso hukunci in ya riga ya ansa sai a mai da shi zuwa wurin wanda ya ansu wanda suka ba shi a ce mai damar su kayansu da suka ba ka idan ko ba a san su ba to sai shi sultan hu sultan ila baiti malil muslimina sai shi sultan ya mai da shi baiti malin musulmai misali yanzu kai ne kana da fada ji an rike ma wani kudin shi a wata jaha miliyan ɗari shi kenan da ya je sai kai kasan san gwamnan jihar ko kasan wani abun wannan din shugaban abin nan commissioner of finance ta san shi a wurin sai ka je kai magana ka ce aiko akwai wani mutum yana ya san na san ka kuma ya nemi alfarma kudin shi shekara za ke na rike mai miliyan 100 ba fada ji ba fuska ce ka abin nan ba sai ce ka aiko eh, baka taba neman wani abu a wuri na ba tunda ka nema matsayin mutumin na wurin ka abin nan ne insha Allah ka ce kawo takardun shi ya baka ba takardun kawai ka turo min ya ba da takardu aka tura sai miliyan 100 cikin sati daya ya fito shi kuma sai zo ya ɗauko 10% ciki ya baka miliyan goma kenan ko sai zo ya baka ka ansa sai ka ji karatu to sai ka maida aka ce ma ba an san wannan saboda fuskan nan da ka sayar ka saida ta sai wuta za ta goge ta in ka saida wannan fuska to da ka rike fuskan nan a biya ka lahira ya fi ma akan ka shi waɗannan kuɗin to sai aka yi hukunci mutum ya maido sai kuma aka rasa suwaye inda ya anso kuɗin shi ya maido amma wanda ya bashi kuɗin ba a san ko su nawa bane sai alkali ya ansa sai ya sa a treasury na gwamnati kawai shikenan a mai da kuɗin cikin abun nan din gwamnati eh? na eh eh mana nawa za a ba su an so mutum ba sosai a ma su aikin su kenan kuma su ma sun ba su din a matsayin aikin ne ai sun ba su ne za su ce za mu taimake ka amma ba kuɗi za mu baka ba ba wani abu za mu baka ba duk wanda ka san yana da wani abin da ya makale a gwamnati to kai ka kawo shi mu kuma za mu taimake shi a an so hakkin nan kai kuma sai ku je ku karasa kai da shi 10% zai baka 20% zai baka ba ruwanmu da ko percentage nawa zai baka kai da shi ai wurin ba daga wuri ɗaya ke tsaya ba wani hadda su masu shugabancin inda kuɗin ke makalewa su suke ba wasu wannan daman in sun samu mai kawo wansu kawo su za su taimaka a biya ta dalilinsu saboda shi ta yi sallame su kuma na wani irin ba matsala akwai me yasa ba su ba a'a shi ne ba babban matsala ma bayan sun san dama za su iya ba da su biya haƙƙi sun sai sun ba wani abin da ya zo almama shi ya je ta a daidaita da shi Allah da ya kyauta na da dai mene ne sai da za ka yi magana da kaji kuɗi da ta zo da daga ta wajen fai bakale ba ɗan ka ce mene ne eh aka ba shi wani abu ko dai baka tambaye shi ba ko ma me duk ai dama wanda kuka bata abin kenan wai ba tambaya ba ba ai komi ba so ake wannan taimakon da zai iya taimake ka ka an so hakkin nan naka yi saboda Allah Allah ya biya shi lada ba Allah ne shi ma ya ba shi fuskan ya faɗi din ayi ba to so ake a nan ya taimake ka kawai saboda Allah shi Allah ya biya shi ya zama dan Allah ya yi hmm abin yanzu ni ban ji abin da ya ce ba a to ai in haka ne za a koya mai abin da kai ai musulmi ne kai in shi ko a matsayin shi na arne ne dama ya ce sai ka bashi wani abu kaga wannan wani abu ne na daban in ba za ka samu ba sai ka bashi sai ka bashi a yi shi shi arne dama ai la zan ba da kufurin ma in shi ka arne ne shi kenan amma musulmi ne kam shi dai ga hukuncin shi nan na masu kwangila ai su masu kwangila ba aka ake yi da su ba mai kwangila dama ba yana zuwa bane a bashi abu a ce zai masu shikenan ya ce zai masu shi kuma ya je binciko ya ji nawa zai yi nawa za a ba su kuma abin nan da su shi abin da ya samu ranar ciki to sai dai ka ce bayan an bashi kwangilan kuma abin da zai ma waɗanda suka bashi ko to irin wannan ne su wanda aka ba su yanzu misali kai ne kake da ofis za ka ce ka nemo wanda zai mana fentin nan sai ka nemo kai kuma a matsayinka na ma'aikacin mu muna biyan ka kuɗi to me yana ka babban kai kawai da aka ce ka nemo dama aikin ka ne ka nemo sai ka nemo to kuma in ka je ka nemo mai fentin sai ka ce in ya gama kuma shi kuma zai baka dubu ashirin a cikin abin da ya samu ba aka bane kake nufi to haram ne saboda me zai baka dubu ashirin me kai kai a ciki ka taimakai da ka kira shi misali ya zo ya yi to ka taimakai wannan dan kana da faɗa a ji ka gaya ma shugaban wuri kai ko kana da mai yi a bashi yayi to ka taimake shi sai ka sai ka jira ka samu lada idan ko ka taimaka ne saboda ka yi wahala dama ba aikin da ake biyan kake nan baka nemo mai yin aikin yayi ka duba a yi to me na na ansan kuɗi haram ne wannan ya ansa za ku manta ne da cewa me muke yi sai ku kalli menene littafin ke cewa abinda muke yi daban maganar shi kuma littafin daban abinda muke yi shi mai littafin ba ruwan shi da shi sai dai ya nuna mana gaskiyan yadda abin yake ya fito ko so da haka shi ba za a yadda ba qala al-qurtubi ai wannan fi hukum wannan badda cewa ibn mas'ud radi qala man shaffa li rajulin yadfa anhu mazlama wanda ya taimaki wani mutum dan ya tare mai zalunci fa wahada ilaihi hadiyya ko sai ba da kyauta fa qabila na dawo ba ko na koma ba na'am wa qala fi surati al-ma'ida qala zaid bin quwayl yace mundad ko huwaizun min dad min as-suti yana daga cikin sutu an ya akula rajulu bi jahihi mutum ya rika cin wani abu da fada a jinsa saboda yana da fada a ji zai iya cewa ayi kaza sai ya rika ci da nan da fuskan sa kamar yanda wasu ke yi yanzu percentage ne ake biya nan na jini dai ina nan zanna ka ga ko to an aka je yanzu ana so a ga wasu manyan to sai an bada kuɗi in dollars ma za ka biya saboda haka in wane kake so ka gani dollars kaza ne in wane kake so ka gani dollars kaza ne sai ka cake masu wannan kudin sannan su bi yadda ka gani me suke amfani da shi jahihim saboda suna ganin suna da fada ja wurin suna da kusanci suke ta ansa sun mata da kudi bayan kadan ba to duk wannan kudin da suka tara wuta balbal ne haram ne kuma ba shi ke kara bata abubuwa ba wanda ya samu shi ma ya kai wurin sannan ya samu wani abu in ya zo ba duk sai ya lissafa nawa ya kashe ba kan wannan ganin da ya taimasu masu sannan ya hada cikin wancan kayan shi ma ya maida mutane kuma akan mutane da aka aka za a ta ganin masifa hmm? jiya nan muka karanta wani hadisi ba mu ba shi abun nan ba ina jin kowa mu kawo kan shi wani da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida sai ya tarar da an yadda wani guntun waira duk da malamai sun yi magana akan hadisin sai ce ya Aisha ku kula ku daina wulakanta abinci domin ba fakka safai ni'ima take wuce mutum kuma ta dawo ba da abun nan ba to ba shine muka tuno muka ce lokacin da aka zo aka rika jan masara a ƙasa nan ba sai da mutane da malamai suka ce a daina jan masaran nan a ƙasa kada ta zo ta ja ko ta ran a ƙasa mutane suka ki yanzu da ba ta zo ta ja mutane a ƙasa ma masara wani ma ɗazu da na faɗi sai ce har da nushi take yanzu ba ita wallahi ba ja a ƙasa take ba kaɗai yanzu har da nushi take in ta ja mutane zai ta tsaya ta nushi mutum sannan ta yadda shi a ƙasa to kamar haka ne shi ma idan aka baka matsayi ka zo kai ta amfani da shi ba ta yin da ya abin nan ba ba za ka samu wuri abin ba wata rana iza eh, abin nan ne na amma ka ce za wurin yawwa to in wannan ne kaga ai wannan kaman dillalin da ka sa ne ma ka ma abin nan ba cewa ya to in shi mai neman alfarman wanda ya zo wurinka ya ce ka san wani a Abuja amma za ka yi mai hanyar da za a yi haɗu da wani sai kai kuma ka ce to wani dai ya zo gari matsala ne amma zan yi ta zuwa abujan har samun samu in ganshi sai ka lissafa ka je abuja sau biyar misali sai ka ce mai to gaskiyan magana kafin in ga wanan nan sai da na zuwa biyar kuma ka san ofishinsu ma ba a ganin shi sai yaran nan ka ne masu wani abu in ba haka ba za su hana ka shiga ni in yi ni in haɗu da shi ne ba matsala ba ne da mun haɗu shi kenan amma kafin ka kai wurin yaran da ke tsare wurin nan fa sai ka don haka na lissafa na kashe dubu kaza ko na kashe miliyan ɗaya biya ni wannan sai ya biya ka dan wannan abin da ka kashe kaga tunin ka ɗauka ka biya ai ba jahi ba ne wannan to wannan ba laifi amma faɗa a jinka na ka haɗu da mutumin fuska da fuska ku yi magana a nema mai alfarman ko a yi ko kada a yi wannan ba za a shi kuɗi ba ba wannan a wurinka ba to ai mu ba wannan muke magana ba alan goro matsalar yanzu kai da su ko nan kake magana ni ba na ga abin da kake ta yau ka koma baya can nesa su koma taimakon ka suke in ka faɗi su faɗi man ba <laughs> baya jin hausa ko <laughs> kai da shi kake shi ma baya jin hausa ko to yanzu sai kai ka kokari kana so mu ji mu sai kai basara mana da yadda za mu gane ko ka sa wani ma ne mana ba ƙarfi aiki ba ne mana a'a da aka lalace dai da aka lalace dai zaka ce yanzu da can haka ake yi to yanzu ne abin ya lalace ai amma kuma dan an lalace zai hana yin karatun a san yanda daidai take da can ka isa ma in ka dauko wani abu ma ka ba wani ai lokacin ne zai sa ka ki samu abin da ka je nema ma kuma ko lokacin nan da aka yi war against indiscipline ba nan a hanya muka gani in ka dauko kuɗi ka ba yan da su kama ka ba ma kai kai da ka ba su kudin za su kama yanzu sai kana so ka ja mana ko kana so ka bata abu ana ai ana so a gyara ƙasa ana so ka bata bayan ko da an san suna an shewa ba da ka ce wo oh, against me this willing sai ka ce da ka dauko kuɗi ka ba su ba sai su kama ka kai kuma to yanzu fa har saboda ɗari biyu an taɓa ba da labari an harbe wani a ƙasar nan an tare shi ba da ɗari biyu bai bada ba sai bindiga tawa mm-hmm. na to kaji ko har da canji ba <laughs> tawa aka ce ba canji ka ce su ce akwai canji shi kuma oga kwata-kwata na can zauna a cikin mota yana ta kallon suna ta ansa da yawa ko ba su ansa da yawa in kuma ba ku kawo da yawa ba gobe a fito ya kida koka to kaga wannan ya zaka yi da su amma kuma ai ba zai hana a faɗi yadda yake daidai ba zaman ba a yin daidai din dole a faɗi yaya ne ya kamata abin ya zama ko ba za a yi ba saboda haka wannan shine abin nan din su bijahihi wa zalika an yakuna lahu jahun inda sultan wannan shine kamar ya zama yana da faɗa a ji a wurin alkali ko shugaba wa yas'aluhu insanun hajatan sai shi wani ya tambaye shi ya ce aiko ina da wata bukata da zaka kai ni wajen wani shugaba in samu da na ji daɗi wala ya ha illa bi rishwatin ya'khudha ya zama shi ba zai biya bai wannan bukatan ba sai ya hanshi wani abu to kaga wannan shine laifi haram ne na ne a ƙara ɗaya ko na a nan to a ƙara wani tsaya na a yi wani ko? sau an tsaya ai dama abin duwannan duwanda aka zo za ga gashi shi bai da yawa sai dai rikicin yadda ake yin shi yanzu ya sa kuma dole fa sai ya yi yawan sai an ji shi ba dama ina ne ana nan nan an yi baitoci na wanda ya yi dan murji'i ya koma ko babu mazahul imani wannan babi zai magana ne akan yabon imani imani babban abu ne wa annal mu'minina fil janna sannan mu'minai kuma suna cikin aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna dan tsarkin sunayenka wa anna diddan nifaq wa annahu diddun nifaq ay diddan nifaq wal fus wal kuma shi imani wato kishiyan munafici ne kuma kishiyan fasikanci ne kuma ba a so ma a same su ga mumini ko ba a ma samun su ga mumini qala ta'ala afaman kana mu'minan shin wanda ya kasance mumini kaman kana fasikan zai daidai da wanda yake fasiki la yastawun ba sa zama daidai har abada Allah ka raba mu da fasikanci as-sajda aya ta 80 18 wa qala Allahu azza wa jalla wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin Allah tabaaraka wa ta'ala tabbaz ya san waɗanda suke masu imani ne kuma tabbas ya san waɗanda su ne munafukai suratul ankabut aya ta sha ɗaya wa fil hadith ya zo cikin hadisi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci lokacin da zai yi zina ba zai yi zinan nan ba alhali yana da imani sai an zare mai imani wala yashrabu al-khamr ay hina yashrabu wa huwa mu'min wanda zai sha giya ba zai sha giyan nan ba a lokacin da zai sha alhali yana mu'mini wala yasriqu hina yasriqu ba zai sata ba sadda zai sata wa huwa mu'min yana mai imani wala bi nuhbatan sannan ba zai kwace ba kaga akwai bambanci da barawo barawo mai kwace ne ba za a faɗi daban-daban ba sadda zai firge ba mutane abu ma ya kwace ba zai yi ba yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum wanda mutane na kallo suna gani ya kwace musu ya duga hina yantahibuha a lokacin da yake wa huwa mu'min fadallat hadhihi al-ayat wal akhbar da haka waɗannan ayoyi da hadisai sun nuna mana ala annal mu'min annal mu'mina isbu mazhin cewa a ce ma mutum mumini suna ne na yabo Allah ka samu daga cikin mumine wal fasiqu ismu dhammin in ku aka ce wa mutum fasiki to suna ne na zargi saboda aka daina mai da yawanci mutane sukan rena waɗannan kalmomin wani kawai yana iya zo ya ce da Allah ya mana shiru kai fasiki ne sai kuma mutum ya ji bai ji komai ba wannan mummunan magana ce ay yubayyinu sihhata hadha qawluhu ta'ala abin da ke nuna ingancin wannan magana Allah da aka ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minai kawai su ne waɗanda yake idan aka kira aka ambaci Allah ta wa ta'ala wajilat qulubuhum zukatan su kan ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan idan aka karanta masu ayoyin Allah kuma wannan yana ƙara masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kawai suke dogara ba ruwansu da wani abu ba su yadda da kowa ba Allah kadai suka sallama alladhina yuqimuna salah sune waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya hore musu na dukiyarsu ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune muminai na gaskiya a wurin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ka sa mu cikin su lahum darajatun inda rabbihim suna da wani irin matsayi daban-daban matsayin su kololuwa wurin ubangijin su tabaraka wa wa da wata irin gafara wa rizqun karim da wani irin arziki na karamci wa qala ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'adallahu almu'minina walmu'minat Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ma mu'minai maza da mu'minai mata jannatin tajri min tahtiha al-anharu aljannoni wanda koramu suna gudana ta karkashi khalidina fiha kuma za su dawwama ciki har abada wa tsaye ba, sannan ga wuraren zama masu daɗi ba su ban sha'awa masu burgewa wa ƙala ta'ala fi zammil munafiqin Allah kuma ya ce wajen zargin munafikai ce wa'adallahu almunafiqina fara na nar jahannam Allah ta'baraka wa ta'ala yayi alƙawari ma munafikai maza da munafikai mata da kafirai ya yi masu alƙawarin wutar jahannama Allah ka tsare mu at-tauba wannan riba bakare ne siddiq qala al-kadhibu yujanibu iman gaskiya ƙarya suna nisantar da mutum daga imani yin ƙarya yana nesa da imani mutumin da ke ƙarya imanin shi ya lalace ko ko baya da cikakken imani wa bin abbas qala al-haya wal iman fi karnin wahid wannan ya ce shi kuma da kunya da imani suna cikin wani guda salka guda abokan juna ne a haɗe suke فإذا انتزع أحدهما من البع من الع... من العبد اتبعه الآخر idan aka fizge ɗaya daga wurin bawa to ɗayan ma sai bi ɗayan idan aka cire ma mutum kunya to kawai sai imani shi ba zai iya zama shi kaɗai wata da an raba shi da abokin haɗin shi sai ya bi ta kawai sai ya bi kunyan nan su tafi don haka dai sai a rasa su idan aka ɗebe imani sai kunya ma ta bi shi ba sa ruwa ɗaya ya tsaya cikin gidan da an cire ɗaya za a cire kamar tagwaye ne to haka da an cire ɗaya sai a cire ɗaya biyu وانا بيس ابو كرين الصديق قال اياكم والكذب اني مكو كشهدي da kiyayi karya fa innal kadhiba yujanibu iman domin kariya tana nesa da imani tana sa imani ya nesa da mutum Allah ka tsare mu kiyayi kariya mummunan musiba ce amma mutane suna ganin kamar karya ma wayo ne haka wanda ke iya zuba karya sai a ce yana da wayo sosai yana da wayo sosai ya iya kariya a ji a tsaya haka nan ko mutafi biharatu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا